أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى شابير وتن آه ga watan shida ko shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da hudu ga watan hudu shekara ta 2015 a lissafin turawa za mu ci gaba da a karatunmu na wannan littafi mai albarka na sharhu sunna na imam alhassan ibn ali albarbahari wanda muke gabatarwa a dukkan ƙarshen wata bayan hutu da muka tafi yau Allah za mu ɗora akan inda muka tsaya ni a littafi na ina jin inda za ku iya tunawa za mu tashi ne akan gabar magana da yake cewa wa idza ra'aita ar-rajula radi'a at-tariq wal madhhabi fasiqan fajiran sahiba ma'asin zaliman wa huwa min ahli sunnati fashabhu haka ne nan ne tayyib malam yana magana akan irin zamantakewa da ya kamata ka yi da kuma irin nau'in mutane da ya kamata a yi zamantakewan da su yana magana akan ahlus sunna da kuma ahlul bida ya ce zai iya yiwa ka samu mutumin da yake ahlus sunna ne amma yana da sabon allah mutum ne mai yawan sabo fajiri ne fasiki amma kuma yana kan sunna akwai kuma wanda za ka samu dan bid'a ne ga alamar bauta a tattare da shi amma kuma yana tattare da bid'a to shi ne malami yake nuna cewa ka zauna da shi wanda yake tutiyar ko yake da'awar sunna din daddai cewa yana kan saban ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya fi alkhairi akan ka zauna da wanda yake dan bid'a ne wanda yake da'awar ita bid'a din dan da mutum mai bid'a ya ja ka ya dora ka ka fada kan bid'a to gwanda mai sabon Allah ya ja ka ka fada kan sabo dan ya fi saukin zunubi wa idza ra'aita ar-rajula radi'a at-tariqi wal madhhabi fasiqan fajiran idan kaga mutum wanda yake mummunar hanya kuma fasiki fajiri ma'abucin sabo yana zalunci kuma yana cikin ahlus sunna yace fashabhu to ka sahibance shi ka zauna da shi a nan gurin ba malami yana nuna mana halaccin mutum ya rinka zama da dan ta'adda ko makwarnacin mutum bane ba a ba haka yake nufi ba yana nufin idan da za a kwatanta tsakanin dan bid'a da kuma wanda yake kan saban Allah baya bid'a to gwanda ka zauna da wanda yake sabon Allah baya bid'a akan ka zauna da wanda yake dan bid'a ne yace wajlis ma'ahu fa innahu laysa tadurruka ma'siyatuhu ka zauna tare da shi sabansa din ba zai ainihin wato cutar da kai ba wannan ka'ida ce ta rayuwa wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadati mutaqashifan muhtariqan bil ibadati sahiba hawan فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه malam yace idan ka ga mutum wanda yake mai ijtihadi ne a cikin ibada mutakashifan in an ce mutakashif shine arrajulu alladhi lahu khushunatul aishi yana cikin wato irin wata irin rayuwa mai kunci zaka ganshi baya da sutura ta kwarai yana cikin talauci babu rayuwa ta taraf da nuna alfahari da isa ko alamar ni'ima a tattare da shi shine mutakashif wadda gaba ɗaya ya miƙe rayuwarsa tana kan bauta ne kawai Allah yake bautawa muhtariqan ya ƙone gaba ɗaya cikin bautar Allah amma sahiba hawan ma'abucin bid'a ne shine sahiba hawan san akwai waɗanda za a gansu zahidai ne ba rigar kirki ba sutura kwarai babu alamar ni'ima ta duniya kwata-kwata a jikinsa yana cikin wani yanayi in ka gan shi kawai kaga 'yan lahira to amma gudun duniyan nasa ba a kan daidai yake ba yana cikin bid'a wataƙila ma yana kan bid'a za a gan shi yana wannan ya ce to wannan gudun duniyarsa kada ya yaudare ka kuma kada ya ɗauki hankalinka na banza ne don duk gudun duniyar mutum idan baya kan sunna to gaskiya yana kan hadari kwarai kwarai da gaske kuma kada wannan zama da shi ya ka yadda ya rude ka dan zai iya cutar da kai wala tamshi ma'ahu fi tariqin fa inni la amanu an tastahliya tariqahu ko tafiya da shi a hanya karka idan ba mamaki idan kun hada hanya da shi ka nemi ka ce hanyarsa ta yi maka kyau shine tastahliya tariqahu kamar yadda wato zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo mai farin kai ta halika ma'ahu sai ka halaka tare da shi sa ya zo a cikin hadisi sahihi manzan Allah yana cewa a aljalisu salih A su mummunan abokin zama da abokin zama na kirki abokin zama na kirki kaman wato bai'ul miski ne mai sayar da turare in ji annabi sallallahu alaihi wasallama fa imma an ya min miskihi ko dai ya baka daga turarensa wa imma an tashtariya minhu ko kuma ka saya abu na uku kuma wa imma an tajida minhu ra'ihatan tayyibatan ma dumta jalisan indahu ko dai ka samu kanshin turare dama shi mai turare ana son a zama a yi abokantaka da shi ko dai ya baka turaren ko kuma ka saya idan bai baka ba kuma baka saya ba in dai kuna tare da shi ai dole ka ji ganshi to kaga an fa'idanta da shi to wannan shine aljalisu salih mutumin kirki abokin zama na kwarai in dai mutumin arziki ne to babu hasarar zama da shi amma duk wanda zai zauna da mutumin banza mabarnacin mutum mai saban Allah ko wanda yake kan bid'a da shirka to wallahi dole sai ya cutar da kai wannan shine hadarin kai abokantaka da mutanen da suke ba na ba na kwarai ba shi yasa manzon Allah ya misalta wato jalisu su mummunan abokin zama ya ce daidai yake da mai sana'a kira makeri galiban inda za ka ga makeri inda ake kira a damu yanzu yawanci ba a fiye yi ba amma dai akwai inda za ga ana kira inda suke kera fatanya fatanya da magirbi da gatari da sauransu za ka ga makera bai da abokin hira mai zaman makera bai da abokin hira shi kadai yake buga ziga ziginsa ka gane ko ya sa karfe a wuta ya ta bashi wuta ya ɗauko shi ya taɗir kansa yana buga shi saboda ita makera na farko da hayaƙi ne ke cika ta na biyu kuma ga farfadun gawayi na wuta na uku ga warin karfe idan ya sha wuta yana wari to ba da za a yi ga mutum ya zo ya zauna a wajen makeri wai yana taya shi hira saboda ba riba me za ka zo ka zauna wurin da ake hura wuta zafi ya ishe ka ka dahu a banza kai ba kudi za ba ka ba ba komai ba to wannan aljalisu su kenan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari idan ka zauna da shi alal akalla a wuta ta farfatse ka ka kone rigar ka ai to kada a zauna da mutanen banza za ga wani mashayi ne mazinaci ne dan caca ne wani ma barawo ne ka sani kuma abokinka ne amma da shi kuke yawo kai kuma wai kai wai wai kai wai mutumin kirki ne wai baka fashin zuwa masallaci ya aka yi mutumin banza ya zama abokinka kuma kai ba kai kokari ka dawo da shi hanya kwarai ba to duk wanda yake zama da mutanen banza wallahi yau da gobe sai ya tasirantu da shi wani yaro yana bani labari kwanan ne yake gaya wani abu mara daɗi halin mutanen mu ba su da kirki ya ce wallahi wani wani gida ne ya je tarar da wasu yara samari yan makaranta ne su biyu ɗaya ya je ya ɗauko 'yar mutane ɗaliba ya shigo da ita gidan a ɗakin ya kwanta da ita yana barna da ita shi kuma ɗayan shi baya barna ya dawo falo ya kunna tv yana kallo abokinsa kuma yana cikin ɗakin yana kwance da yarinyar wanda ya kai musu yara ya shiga da ya shiga sai ga ko ya rufe kofar ma da yake cikakken ɗan iska ne mara mutunci ne ya dan tura kofar ma ya yi barna ma bai tura ba ita kuma da yake yar banza ce yar Allah ya isa ita ma bata damu ba shi wannan bakon ya ce wallahi yana kallo yaron nan yana barna da yarinyar nan kuma abokin zaman nasa yana nan a falo yana ta kallon talabishin abinsa eh magana ce a ah, shi ina ruwansa da shi yaya za ka zo ka zauna da mazinaci wuri guda kuma a ɗakin kuɗe kuma ya ɗauko 'yar mutane yana zina da ita wallahi bawan Allah ne ya ce a gabansa yana gani yarinyar nan ba ta da kunya ta ɗauro tawul ta fito shi ma daga shi sai gajeren wando ya ta suka shiga banɗaki suka yi wanka kuma musulma 'yar kano kai Allah isa Allah ya sauwaƙe wallahi yanzu kaga yanzu wannan da iya zama da abokin banza kenan yanzu aka iya wannan aikin to da yawan mutane za ga mutum yana da shi din mutumin kirki ne on his own amma abokanansa mutanen banza ne daga dan giya sai dan caca sai barawo wanda in ya ga galala zai dauki kaya amma shi fa abokinsa baya sata sai ka je yana cewa ka ai wani bayan da kirki ai abokina ne wallahi zinarsa ta yi yawa wani yana zaune da wani yana ba shi labari yana ce masa shi ai yanzu matan da ya zina da su 'yan mata sun fi ɗari biyu biyu ba ana tafawa ce kai amma gaskiyawa ne kaka manta 'ya'yan zaidu da amru ne 'ya'yan 'yan uwansa ne kuma tun musulmi Allah Ubangiji ya raba mu da abokanan zama na banza shi yasa ku yi kokari ku samu abokanan zama na kirki makoci na kwarai abokin zama a makaranta na kwarai a anguwa ma in ma majalisa ce kake zama wurin wani to da Allah ya zama mutanen kirki ne yan wanka, amma bai kamata ana ganin ka a wurin mutanen banza ba dan duk ranar da Allah ya tashi doro musu wata masifa ko wani bala'i wallahi ba zai ware ka ba Allah ce mana a cikin alkurani ko zama muka zo muka yi a wani wuri muka ji ana maganganun banza mu tashi mu bar wurin وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعادد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري maganganu ka ji ana kutsawa cikin sha'anin ubangiji ka tashi gabar wurin kakka dawo sai kaga sun canja magana wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma al zalimin haka Allah ya ce da ma shaytan zai mantar da kai ai ta maganganu na banza sai daga baya sai ka tuno cewa kaga mutanen suna barna fala taqaud ba'da dhikra Allah ce bayan ka tuna karka ci gaba da zama da su ma alqaumin zalimin da mutane waɗanda suke azzalimai Allah ya ce da su azzalimai akwai wanda wallahi zai tafi wuta saboda dalilin abokinsa haka dan bid'a yana kan bid'a kai kana kan sunna in dai ba jawo shi zaka iya dawo ba to ka daina alaka da shi yana sunna kana sunna yana shi'a yana zagin abubakar da umar kai kuma kana sa abubakar da umar kuma wai ka ne ko yana ganin akwai wani addini da zai iya malamansa za su iya kawo masa wadda manzon Allah bai kawo ba shi ya yadda da wannan kai kuma baka yadda akwai wani addini wadda sabanin na annabi ba kuma kana tare da shi kuma ba wa'azi kake masa ba an yi magana ce ah kowa ka bashi ra'ayinsa to ka je ka zauna da yan ra'ayinka fahimtum طيب رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي min an talqahu bi qawli ahli al-ahwa akwai wani da ake ce da shi Yunus ibn Ubaid Yunus ibn Ubaid ya ga ɗansa ya fito daga wajen wani malami ɗan bid'a sai shi ya bunayya ya kai ɗan ɗana min aina kharajta daga ina naga ka fito sai shi ai fito ne daga gurin Amr bin Ubaid Amr bin Ubaid nan shine shugaban yan bid'a Mu'tazila wannan bawan Allah ya ga ɗansa ya fito daga gurin shugaban mu'tazilawa wurin ɗan bidi'a kenan ya ce to barin gaya maka ya kai ɗan ɗana liyan raka karatta min baiti khunsa wallahi in ganka ka fito daga gidan mutumin da ake ce da shi kamar ɗan daudu ɗan daudu mutumin da yake ɗan daudu shi ya fi soyuwa a gare ni naga ka fito daga gidan wannan malamin dan ɗan daudu me zai maka iyakaci shaidancinsa ne na duniya kadai amma wancan fa da aqida ka zai raba ka gaba daya Yace to wallahi in ga ka fito daga wajen dan daudu shi yafi alheri a gare ni kuma a gare ka akan ganka a gidan wannan mutumin kuma yace wali antal qallaha ya bunayya zaniyan fasikan ka gamu da Allah kana mazinaci fasiki maha'inci ahabbu ilayya min an talqahu bi qawli ahli al-ahwa shi yafi soyuwa gare ni akan ka je ka mutu ka gamu da Allah kana bid'a kana kana zance irin na yan bid'a shine ahli al-ahwa wato anan yana so ya nuna maka zina ha'inci shi yafi saukin zunubi a wajen Allah akan bid'a saboda mai bid'a fa kamar yana challenging annabi ne cewa manzon Allah abinda Allah ya turo shi bai isar da sakon ba haka imamu Malik ya faɗa duk wanda yake kan bid'a to kamar yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qad khana risala ya hayanci Allah ne akan abin da Allah ya turo shi shi yasa Muhammad bin ne yake cewa inna hadha al-ilma dinun wannan ilimi da kuke gani jama'a addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum to ku rinka dubawa waye za ku karbi addinin ku a wajensa ka daina zuwa gurin malami dan bid'a kana sauraron karatunsa akwai hadari kwarai da gaske akwai hadari kwarai ai ba komai ni ainihi na riga na fahimta kuma duk abin da zai faɗa zan gane haba ustaz duk abin da zai faɗa zan gane eh yanko maka wata fasarar wallahi ya ɗebe ka ai kawai in mutum ka yarda da aƙidarsa zauna gurinsa in baka yarda da aƙidarsa ba rabu da shi to me zai gaya maka akaram kalla me zai gaya maka zai kokari ne ya share maka ya wanke maka mummunan hanyar nan tasa haka zai gyara ma ita tun kana kin abin sai ka ji kana so tun kana yin abin sai kaji kana so yanzu misali kana kyamar zina ba ka son zina sai Allah ya jarabe ka da aboki kun haɗu a makaranta ko a wani wuri mazinaci yana zuwa yana yi tun baka gani har kana gani yana kawo 'yan mata a gaban ka. kana kautarwa har ma abin ma za ka ji ma ka ma saba da shi kawai to shine illar zama da mutane na banza kawai bahaushe ya yi gaskiya zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo farin kai ka nisanci duk musamman a wannan zamani da ake warwashe wa mutane a ƙidansu duk mutumin da kaga yana shakin yana rawa akan harkar alkur'ani da hadisi bai sallama ya mika wuya akan bin alkur'ani da hadisi ba to wallahi kai taka tsantsan da zama da shi dan ku wallahi zai maka asarar imaninka da aqidarka wannan ita ce gaskiyar magana ba wani compromise ba, ba wani raba kafa ah, ya dan jam'iyya ma kana ganin jam'iyyar yake bi yake bauta mata ballantana aqida ka kai wasa da ita ko musamman kai da baka da zurfin ilimi ka ga mutum malam ya dauki rediyo ya kunna ya sa yana sauraron malami dan shi'a dan shi'a mai zagin Bai an san dan shi'a ne ce akai wallahi tafsiri yake ni ina saurara a in ya faɗi barna ai zan gane a a ba ba kowane malami ne ma yake iya gane barnar su ba sai malamin da ya isa malami ai duk malamin da aka ce yana da datti ka rabu da shi kawai ga malaman sunna na kwarai suna nan da yawa ba gwanda ka je ka dauki qur'ani ka bude kai ta tilawa wa kuma alheri ba ya je shuka maka wata shubhar da zai jefa maka matsala akan ka? to kaga yace ka rabu da zama da dan bid'a tara anna Yunus ibn ubayd qad alima anna kunsa khunsa la yadhillu ko la yudhillu ibnahu an dinihi yanzu kai mai karatu ba ga cewa wannan bawan Allah Yunus bin Ubaid yana ganin cewa ai dan Daudu bai zai iya batan masa da ɗansa ba amma wa anna sahibal bid'ati yudillu hatta yakfur cewa ma'abucin bid'a zai iya batan masa ɗansa har ma ya kai ga kafirci sai ya kamata a kiyaye wahadar sun mahadar ahala zamanika khasatan malam yace kai ta ka tsantsan ka kiyaye dan uwa mai karatu ka kiyaye ka yi takatsantsan akan mutanen zamaninka da kai ake ka kiyaye alaka mutanen zamanin kai takatsantsan ba kowane mutum ne za ka yi alaka da shi ba wallahi wani zai kai kai baro ka wanzur man jalis, ka duba da wa za ka rinka zama wa mimman tasma'u ka rinka duba waye za ka saurari zancensa wa man tashabu ka rinka duba da wa za ka yi abokantaka فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من أصمه الله منهم كسني cewa yanzu halitta mutane kai ka ce kamar suna cikin ridda ne sai wanda Allah ya kubutar da shi ma'ana mutanen kirkin kaɗan ne idan ka kuskure ka fada hannun mutanen banza zancen ka ya ƙare ka kana tattare da wani ka mutuwa ta zo maka Allah kiyaye wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibn abi wa bishran lil mirrisi wa sumamatan ko sumamata aw aba hudayl aw hishaman al-futi wahidan min atba'ihim wa ashiya'ihim fahdharhu fa innahu sahibu bid'atin fa inna ha'ula'i kanu ala ziddati واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم ya sake ba mu ka'ida ya ambato sunan wasu manya-manyan malamai na bid'a na duniya turaku waɗanda sun taimaka wajen yaƙar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsu ya ce duk mutumin da kaga yana sha'awar zama da waɗannan ko yana sauraron su ko yana bibiyar takaddunsu yana karantawa to kai nesa da shi idan kaga mutum yana ambatan ibnu abi du'ad ku rike sunansa ibnu abi du'ad kasar surgumin dan bidiya ne da bishrul mirrisi da sumama da abu hudail ko hishamun al in ka ga mutum yana yaban waɗannan jama'a waɗannan su ne ahalu sharri wa ulama dalal malamai ne a duniya amma masharranta ne kuma malaman bata ne in kana neman malaman da suke kan bata ka samu waɗannan sai kai fatiya kai kwana suna daga cikin malaman jahmiya malamai waɗanda suke suna yaƙa sunar annabi da faɗa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ka ga yana yaban waɗannan mutanen ana baka darasi ne ka kiyaye ko kuma wani daga cikin mabiyansu ko kuma cikin ashiya'ihim masu taimaka musu da mabiyansu duk a matsayin Ashiya'a ne to ka kiyaye shi fadarhu lalle wannan mai son su dinnan mai yaban su sahibu bid'a ne babucin bid'a ne malam yace fa inna haula'i Kano ala ridda waɗannan suna kan ridda ne waɗannan sun ma ridda to ka nesanci wannan mutumin da yake yabon waɗannan riddaddun malaman yake ambatan su da alkhairi da kuma duk wanda ya ambata a cikinsu duka nesance su yanzu wannan irin bishinal al da ibn abi du'ad suna daga cikin malaman da a lokacin mulkin ma'amun sarki mamun sarkin da ya yi azaba wa imamu ahmad imamu ahmad ibn hambali da kuke ji ya yi zamani da wannan sarki da ake ce da shi mamun duka ya yi ta yi wa imamu ahmad duka su wannan bishirar mirisi da su ibn abi du'ad su suka yi ta ziga wannan sarkin suka ce sai ya halakar da imamu ahmad idan suka dake shi suka dake shi sai ya suma sai ya farfado sai a ce ya tashi ya gaya wa mutane cewa alkur'ani ba sifar Allah ba ne halitta Allah ne kawai don me ake dukan imam ahmad wai don bai ce ƙur'ani halittan allah bane wai sai dai ya ce ƙur'ani shi ma halittan ta aka yi kuma ƙur'ani ba halittan allah bane sifar allah ne don magana allah ne idan ka ce ƙura'ani halitta Allah ne to kace wani ba'dhi wani bangare na ubangiji shi ma is created kenan halittansa aka yi subhanallah kenan Allah ma halittansa aka yi to wai halicce shi kun gane implication din matsala ko mun yi wannan karatun da ku a cikin karatukan da suka gabata a watannin suka gabata alkur'ani ba halittar Allah bane ne alkur'ani sifar Allah ne dan kuwa alkur'ani magana Allah ne malamai ahalus sunna na kwarai sun tafi akan wannan ka'ida ta alkur'ani sifar Allah ne daga cikin su akwai Imam Ahmad Allah ya jarabe shi rayu da wannan sarki Mamun waɗannan malamai na bid'a su ne malaman fada malam fada kenan su suke gindin sarki suke ce ka bashi kashi ka duba girman imamu ahmad littafin da guda ɗaya Imam ahmad musnad yana da hadisi ya fi dubu arba'in imamu ali sunna ake ce da shi saboda takatsantsan na Imam ahmad idan an gayyace shi gidan wannan sarkin gidan gwamnati wallahi ruwa in an kawo musu na sha baya sha aka ce ya aka ya imam ya ce a wancan ruwan nan daga ina yake ba ku banna kawai in sha na gidana su kwantar da shi su masa shegen duka malam sai ya kusa suma zai mutu imamu shafi'i aka zo kansa aka ce ka faɗa ya ce imam ahmad kaga ni gaskiya ba zan iya jure dukan nan ba yawwa mai tawili kawai dukan nan yayi yawa ba zan iya ba in ji imamu shafi'i ka san abin jiki jiki ne wani <laughs> zai zuba gadon bayansa a masa dan karen duka zai shanye ya miƙe tas wani kuma in yada da ku wallahi sai dai a zuba mai ruwa <laughs> wallahi bai zai tashi ba imam shafi ya ce wallahi ba zan iya ba ka ba mu dama kawai mu tawili sai aka zo kan imam shafi yaya ƙur'ani halittar allah ko ko sifar allah ka ci duka imam shafi ya ce jama'a saurara ya ce a taura linjila zabura sufi ibrahim wa musa Alƙur'ani kun ga waɗannan biyar halittan Allah ne aka ce wuce ka ci baka gane ba ko na san baka gane ba <laughs> waɗannan me ake nufi waɗannan yatsun <laughs> to ya kamata malam ka koyi tawi ne saboda abin da zai je ya dawo ko wata ran za su rutsa ka za su baka kashi <laughs> ka san yadda za ka kauce ba wani wani sahabi an rutsa shi ba aka ce ya zagi Allah ya zagi manzon Allah in ba haka ba zai ci uban duka yahudawa suka ce za mu maka raga raga ce ta kawai ya buɗe baki ta zagin Allah ta zagin manzon Allah aka ce je ka ka tsira ka kubuta ya zo gaba ɗaya ya rasa me yake masa daɗi ya ce ya rasulallahi na yi abin halaka manzo Allah ce me faru ce wallahi sun tsare ni sun ce in ban zage ka ba ban zage Allah ba za a kashe ni za a mun kaza sai annabi ya ce sai ka zaga sai ce gaskiya na zaga <laughs> sai annabi ya ce to yaya zuciyarka take ciki a wannan lokacin sai ce tab ai zuciyata a cike take da imani ina san Allah ina san manzan Allah amma duk da haka na zage su saboda gudun wahala sai manzo Allah ya ce je ka ba abin da ya same ka wannan shine wa qalbuhu mutma'innun bil iman illa man ukriha da qur'ani ya faɗa banda wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa a cike take da imani almuhim ba wannan tarihin nake so na kai mu ba waɗannan malamai yanzu muke magana malam fada ɗinnan. su dinnan da su aka hada baki aka je aka sa aka doki imamu ahmad aka yi mai azaba idan har a wancan lokacin an samu malaman da suke makale a gindin gwamnati suna ba wa gwamnati fatawar da ta dace da ita to kuma ɗabi'an malamin gwamnati galibai zigawa yake yi a cutar da sauran malamai waɗanda ba sa tare da shi shine illar ka liƙe wa ƙazaman mutane to kaga dole mutum ya taka tsantsan musamman 'yan siyasa duk wanda ka bari ya ɗebe ka a matsayin siyasa to wallahi zai kai kai baro yanzu kai ya ja ka kana ta masa hidima a jam'iyyarsa ana ta ihu da ku ana wayewa da sauransu ana nan wata rana mai gidansa daga abuja zai ce canja jam'iyyar sai ya canja kai kuma duk jama'a sun san kai dan kaza ne to mai gidan naka shi wanda kake bin ya canja jam'iyyar to ya za ka yi sai ka canja bayan ka gama wanke ta ka gaya mutane kaza kaza kaza kaza to mai gidan naka wanda yake baka ci da shan ya canja to kaga gaya kai ka ya baro shi dama rashin mutunci ya gaje shi kuma ba wani matsala bane dan an masa ku duba yadda ake cin mutuncin 'yan siyasa ku duba yadda ake wulakanta mutane amma ba su damu ba gobe ma sai sun dawo saboda me kudi mulki amma kai ustaz malami mai karantar da alkurani da hadisi ba za ka iya jure wannan wulakancin ba kuma kayanka kayanka baya expire baka gamawa baka da baka da tenuwa kullun kana kan yi ne yaushe zaka bari ka jefa kanka cikin wannan rikicin cikin hayaniya ka bar su je su ta yi a ce mutane ku duba na kirki ku zaɓa shikenan amma a shiga da kai za a je ana ihu hayya hayya kaza kaza wani wani ma ya zuya ce akar maka dan abu kazan ka wallahi sai mun ma kaza ce ya kare yaushe zaka ja wata aya sai da wallahi tallahi to ya kamata ku sani rayuwa tana da buƙatar mutum ya saita al'amuransa ko yawancin ku matasa ne yanzu kuke tasowa duk wanda bai yi wa kansa tsari a rayuwa ba wallahi za a kai shi a baro amma dai kuna ganin duniyar kun ga yadda take wa mutane ko kun ga yadda take juya wa mutane ko wasu ba suna nan a kwance a asibiti yanzu bakin ciki goma da ɗari kuma wannan bakin cikin aka akara kallahu kafin a je kiyama kenan dan barnar da wani yayi ba ta gyaru a nan duniya ba bakin ciki da damuwa kuka da hawan jini sai an je kiyama Allah ya tsare mu to waɗannan mutanen an ce a nisance su ne saboda mai suna yaƙar mutanen kirki ya kamata ka yi abokantaka kuma ka ƙaunaci masu yakar mutanen kirki bai kamata ba bai dace ba da irin su sumama da aka faɗa yace to kai ka rabu da su malam ya ce wal mihnatu fil islami bid'atun wa amma al yawma fayumtahanu bis sunnati liqawlihi inna hadha al ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wa qawlihi la لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته sai ya ce a ƙa'ida a musulunci almihina wato jarraba mutum gwada mutum ba a san a musulunci ka ce bari mu gwada wani sani ko una fahimta ana fahimta na ka yi wani abu don ka gwada wani a ƙa'ida a musulunci ba a so ka bar mutum a yanda yake ka yi masa fatan alkhairi amma yanayi yanzu ya sa dole a gwada mutane saboda in ka ce za ka karɓi mutane haka ba tare da gwaji ba to za ka ɗebo kura ka zuba a gidanka shine ne ce wal mihinatu fil islami bid'a jarraba mutum a musulunci bid'a ne amma al-yawma a wannan rana a wannan kwanaki a wannan zamani fa yumtahanu bis sunna ana iya jarraba mutum akan sunna a gane dan sunna ne ko dan bid'a ne asali jama'a akan dukkan wani musulmi za a yi mai fatan alkhairi ne kuma a ce mutumin kirki ne kuma a kyautata mai zato shi ne asali wannan ita ce ka'ida idan dai mutum babu wani abin da ya bayyana na barna a tattare da shi to ba ka da dalilin da zaka soke shi ko munafiki ne in dai ba munafincin ne ya bayyana ba ba ka da dalilin za ka iya sukansa sai ne in munafincin ya fito fili kenan musulunci bai ce ka bi diddigin dan uwanka ba to amma a irin lokacin yanzu lokacin fitina da jarraba baka san waye naka ba waye ba naka ba dan wani zai iya shigan bultu ya zo ya maka illa to dole ne ka jarraba mutane don ka tabbatar waye naka waye ba naka ba shine ce yau babu laifi shi yasa aka ruwaito ana cewa kun ga wannan ilimin wannan addini inna hada dina ko inna hada ilma dinun wannan ilimin da kuke gani addini ne fanzuru an manta a na dinakum ilimi din nan na sauraron karatu addini ne ku san ga wani malami za ku je ku karɓi addinin ku kenan ya halatta ka gwada malami ka gane dan sunna ne ko dan bid'a ne na'am dan kada ka je ka fada hannun bara gurbi ya je ya kai ka ya baro dazu dazu nan wani ya bugo mun waya daga ban sani ko daga Nijar ne ko daga wata ƙasa ne ya bugo mun waya ce yace yace ba daga Najeriya bane yace dai wai wani ya malami ya basu wata ya ce wai wai wai ya halatta wai kirista ma ya zo ya je aure ya je aure musulmai kirista kafiri sa iya zuwa su aure 'ya'yan musulmi tunda mu ma muna zuwa aure su kuma yace shi ma dai aka makallau ne a haka ya loda shi ya ga cewa bari dai ya nemi ƙarin haske da bayani wannan bid'ar da ake yakanta akwai wanda zai zo kada mata kararrawa ya kira ka ya ce ka yi ta idan an ce abi annabi sai ta kai yanzu kai ka isa ka ba annabi kai ka isa ka ba annabi haka suke gaya mutane kuma gashi qur'ani cike yake a ce abi annabi ai ka bi annabi daidai gwargwado to idan baka ba annabi ba sai ka buwa wa za ka bi san zuciya da ra'ayi to jama'a ba laifi dan ka gwada mutum ka tabbatar yana sunna ne ko bid'a ne dan ka san aina ya fuskanta ka san ina za ka je ko musamman ma irin wannan zamani yanzu da aƙidu suka yi yawa dan akwai wanda in kai abokantaka da shi kana tare da shi duk masifar da ta same shi kuma tare kuma kai ma ta shafe ka ko ba ka bane to dole sai kai taka tsantsan malam ya kawo maganganun malamai cewa la taqbalu alhadisa illa mimman taqbaluna shahadata ko hadisi din nan kada ku karbi ilimin hadisi in ba ga mutumin da za ku iya karban shaida a hannunsa ba ana nufin riwaya ta hadisi ba a karba sai wanda ake iya karban shaidarsa a wajen alkali kisa ga masu rauni ba a karban riwayarsu akwai makaryata mutumin da makaryaci ne ba a karban hadisin annabi ma a wajensa dan zai iya yiwa yiwa annabi ƙarya imam bukhari ana ba da labari ya je wajen wani malamin sa neman karatun hadisi eh tarar da shi a gona ko a bayan gida zai karba hadisi a gurin sai ya ga ya kira dabba yana kiran dabba yana ya cire ƙwarya haka yana miƙa mata yana yana kiranta sai ya leƙa ya ga ba komai ya ga kuma yana kiran dabbar a haka dan ta zo ya kame yanzu wannan ba yaudara ba ne ka sai ce tab yace yanzu wannan mutum haka yake ce ba zan karɓi hadisi a wadansa ba kawai sai yace sai an jima nayi gaba yace in dai zai iya zuwa dabba abin tausayi ya yi mata wannan to ai ba mamaki ya ɗan yi kwana ya faɗi wani abin da ba shi bane ba mutumin da tuhuma kawai tuhuma suspects ana tuhumansa ne akan ƙarya ba wai fa an tabbatar yana yi ba tuhuma ake yana yin ƙarya to wannan korewa sa ba a karba wanda aka je yana yin ƙarya a cikin mu'amalarsa maganganunsa na mutane a lokacin asirin riwaya an ji yana yi wa abokanansa ƙarya ko a gida yana ƙarya to ba a karban hadisin annabi a bakin shi duk hadisan nan da kake ji sai ingantattu daga bakin amintattun mutane suka tafi ka ga mutum cikin malaman nan magabata zai ce ma wallahi ban taba karya ba kai ustaz ka ji ba ya ka gani kai ko mu bilayi layi yanzu ai wani alkawarin Allah in dai garin Allah ya tashi kafin dare yayi sai ya zuba guda saba'in alkawari ne ƙarya ba to wani ya ce haba malam haba malam <laughs> wai amma malam ai yanzu ba a cin abinci ma sai da ƙarya wanda wa ya zo yana wa'azi ana cewa kaza kaza ai gaskiya ce kai haba malam ina ina gaskiya take ina take wai yanzu wai sai kai ƙarya zaka ci wai haka suke faɗa wai kuma wallahi ba haka bane wallahi akwai wanda ba sa yin ƙaryar wallahi a kasuwar su, wallahi bai zai ma ƙarya ba a su wallahi bai zai ma ƙarya ba kaya ne yanda ya sayo shi ga abin da ya ci riba ba sai ya ma ƙarya ba kuma bai zai ma ha'inci ba bai zai sayar ma abu mummuna ba yana da garanti akan wannan to dan me ka ce wai duk mai neman abinci wai makareci ne aikin gwamnati ne an dauke shi karfe kaza aka ce je kuma karfe kaza yake zuwa karfe kaza aka ce tashi kuma karfe kaza yake tashi akwai mutanen da gansu ba addini bane da su a ido amma wallahi karyar ka ce suna cin haram a wurin aikin su yanzu wani malami ne a jami'a baya ba malamin addini bane boko ne iyaka boko dan boko ne na fitar hankali amma ina gaya maka ko duk lakcarsa idan ya makara ko ya yi fashi ko minti goma ya makara ko minti biyu ya makara idan an zo an turo masa albashinsa sai ya buga lissafi da kalkuleta iya adadin lakcocin da ya yi kowace lakta nawa take ci na kuɗi sai ya ga awa nawa ya yi minti nawa ya nawa ya rasa sai ya waro wannan kuɗin sai ya dawo da shi wa jami'a ana mamakin mutumin nan akar kallahu ba komai ya ce a'a akwai matsala gaba ku karbi kudin ku akwai wanda biro wannan wallahi tallahi baya amfani da na ofis biro da na aikin ofis shi zai yi amfani da shi yana gama aikin ofis zai ajiye musu kayansu ya nemo na sai sa aljihu babu wani abun ofis da yake amfani da shi kwata-kwata wallahi saboda tsabar ta ka tsantsan kuma ina so na gaya maka ba wai malami ne na addini ba dan boko ne so yanzu irin wannan ya kamata kai kudin gora ka ce wai duk mutane wai duk suke wai wai haram suke ci ka wa kanka adalci akwai wanda wallahi sai dai in ya mutu da ya bada cin hanci sai dai ya mutu akwai malamin da na san shi a jami'a ni na je wurinsa wallahi babban dokta ne ya daɗe gogaggun yan boko amma fa baya cikin mutanen da zaka ce yau ga san su ne waliyai ko wayewa da sauransu a rayuwarsa ya ce tun da ya mallaki hankalin kansa ya ce wallahi tallahi bai taɓa rasa sallar asubahi a masallaci ba ko jam'i a duk inda yake sai dai yana cikin jirgin sama yake gaya wa wani dan uwansa ya ce duk ranar da baka ganna a masallaci da asuba ba to ka ɗauka na mutu kawai ku tafi da likkafa ni ku je ku binne ni in ko ba haka ba to ina cikin wani mugun rashin lafiyan da in Allah ya so da sai dai a kai ni asibiti ba zan iya tashi ba amma in dai zan yunkura wallahi sai ka ganna a masallaci kuma wallahi haka ne babu ruwan sama da yake hana shi zuwa masallaci ba wani duhu ba wani yanayi da yake kullun yana zuwa masallaci ko limamin masallacin bai sai ce ya fi zuwa masallaci ba mutumin nan yana na aka wallahi yanzu idan kun gitta da shi ko sallama ba za ka yi mai dan rigarsa ba ta da kyau amma ya kai matsayin profesa a boko kuma kullum yana ofisinsa lokacin aikin nan kullum kuma bai zai tashi ba sai lokacin da ka'ida ta ce tashi kuma ƙaryar ɗalibi ya ce wai yana da lakca da shi wai ya makara minti ɗaya ƙarya yake wallahi kuma ƙarya yake ɗalibi ya ce wai yau lakcarwa ne ne wai yau bai zo ba wallahi a'a kuma in dalili ya sa ya yi tafiya ko na abu to sai ya compensating abin da ya rasa sai ya zo ya rama wannan malam akwai su da yawa kai ma na baka dama za ka faɗi mutane da yawa to haka ake so mu to mutane masu tsayuwa da tsayuwar mu masu gaskiya da riƙon amana kuna tare da ni shaida hadisi ilimi kak ku karɓe shi sai ga wanda kuka yadda da shi fatanzura fa kana sahiba sunnatin lahu ma'arifa ka duba idan ma'abucin sunna ne yana da sani sadukan amin amincewa ne mai gaskiya ka tafta anhu ka rubuta ka karba da gare shi wa illa taraktahu ka rabu da shi kawai wa idza aradta al-istiqamata ala al wa tariqi ahli sunnati qablaka kai mai karatu idan ka so ka samu tsayuwa da istiqama a bisa gaskiya da kuma hanyar ma'abuta sunna waɗanda suka gabace ka fahadaril kalama wa ashabal kalami wal jidala wal mira'a wal qiyasa wal din ka nisanci ilmul kalam ilmun su da sauran jayayya addini al mira'a wal jidal da qiyasi da munazara fiddin din duk ana nufin musu addini ka nisanci wannan wa inna sima'aka minhum idan dai kana sauraron irin waɗannan mutane yan musu da jayayya a addini wa illam taqbal minhum ko da baka karɓi zance a gurin su ba amma yaqdahu shakka fi qalbika ko yaqdahu shakka fil qalbi wallahi sai ya jefa maka shakka a cikin zuciyarka wa kafa bihi qabulan kuma in dai har an sa ma shakka a zuciyarka to ai shi kenan ya isa kamar ma ka karɓa ne ma fata halika ko fata haliku sai ka halaka Makanat kanat zandaqatun qattu ba a taba samun zindikanci ba kwata-kwata wala bid'atun ko bid'a wala hawan ko son zuciya wala dalala ko bata illa min al-kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas sai face a wurin yan jayayya da kuma musu a cikin addini da wanda za su sa maka shakka a cikin addininka waɗannan kuma wahiya abuwabul bid'ati sune kofofin bid'a wa shukuki da kuma shakka wa zandakaci da zandikanci abin da yake nufi ka daina alaka da mutanen da suke jayayya a cikin addini Allah ya ce ma yujadilu fi ayati na illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad kada ka yadda ka rinka mujadala a cikin ayoyin Allah babu mai mujadala a cikin ayoyin Allah sai waɗanda suke kafirai so jujjuya wanda suke a bayan ƙasa kada ya ruɗe ka masu jidali akan qur'ani wannan qur'anin ma fa akwai masu musu akai saboda sun sha ilimi sun goshi wai shin magana Allah ne ko ba magana Allah bane magana Allah ne ko magana dan adam ne kuma wannan eh, alqur'anin garanti ne ko ko akwai shakka yaqini ne ko akwai shakka duk akwai masu musu akan wannan yana fa'idantar da yaqini ko ko yaya da sauransu bai kamata ka shiga addini da yake tattaunawa akan irin wannan abin da zai samu shakka akan addinin ka ba Allah dai ya ce wa manzon Allah ma yantiqu hawa in huwa illa wahayin yuha annabi baya magana akan ra'ayi da son zuciya wahayi ne ake masa wahayi ku kaga ai gaskiya ne fallah Allah fi nafsika kayi taka tsantsan lalle lalle lalle akan kanka wa alayka bil athari wa ashabil athari wat taqlidi kai riko da hadisan annabi shine al athar wa ashabil athari kuma kai riko da malaman hadisi wa taqlidi kai koyi da su fa inna ad-dina innama huwa bit taqlid kaga addini dai ana yin sa ne da koyi da waɗanda suka gabata ya'ani lin nabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin koyi da annabi da sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'in wa man qablana da kuma wanda suka gabace mu lam yad'una fi labsin magabatanmu na kwarai ba su kira mu akan abin da zai rikitar da mu ba cikin al'amma da suka gabace ba su jefa mu cikin rikici akan addini ba faƙalliduhum wastarih ka yi koyi da su ka huta ba Allah wala tujawid al-athar wa ahla athar kada ka ketare hadisin manzon Allah a rayuwarka kuma kada ka ketare ma'abuta bin annabi sallallahu alaihi wasallam waqif inda mutashabihil qur'ani wal hadisi ya kai mai saurare ka tsaya a wajen alqur'ani wanda yake mutashabih za mu yi bayani me ake nufi da mutashabihin qur'an wanda yake da kamanceceniya da yawa ayoyin da suke masu kamanceceniya ka tsaya ka natsu ka zaɓi abinda malaman kwarai suka zaɓa maka wal hadith da kuma hadisi wala taqis shay'an kada kai kiyasin wani abu Allah ya ce huwallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا كل من عند ربنا كو وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد jama'a a cikin alkur'ani Allah ce shine ya saukar da ayoyi daga cikinsu akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai masu ma'ana taryam direct ma'ana ana faɗa za ka fahimta akwai kuma masu ɗan rikitarwa akwai ayoyin da suna da ma'anoni fiye da guda ɗaya waɗanda suke zukatansu akwai karkata sai su zo su zazzaɓi ayoyin da suke da ɗan rikitarwa ɗin sai su je su ɗauki ma'anar da ba ita Allah yake nufi ba don su halakar da mutane don neman fitina da neman tawili ba na gaskiya ba wanda ba wanda ya san hakikanin tawilin in ba Allah ba amma waɗanda suke sun yi zurfi a cikin ilimi kullum cewa suke sun yi imani da dukkan abin da ƙwar'ani ya zo da shi kuma duk daga wajen ubangijinsu ne ba wanda yake tintintini ya gane wannan in ba ma'abuta hankali ba yanzu a cikin alƙur'ani akwai al-mutlaq akwai al-muqayyad akwai almujmal akwai al-mubayyan akwai an akwai al duk wannan akwai shi a cikin maganganun Allah a cikin alƙur'ani akwai buƙatar ka sahibanci malamai na kwarai su bambance ma tsakanin mutlak da muƙayyad su bambance ma maganar da ke gamammiya da ke bantacciya su bambance maka tsakanin wanda aka shafe da wanda hukuncinsa yana nan har yanzu su bambance maka tsakanin hukunci mai faɗi da wanda yake bayi da faɗi duk wannan yana buƙatar ka sahibanci malamai na kwarai su nuna maka amma ma'abuta fitina da neman sharri to kullum suna bin abin da yake mai dan rikitarwa ne don su batar da mutane su ne ahalu kenan waɗanda abuta karkata da taɓewa Allah kiyaye wala tadlub min indika hilatan taruddu biha ala ahlil bid'a kada ka nemi wata hila daga gare ka wata dabara daga gare ka da zaka yi wa yan bid'a wai raddi fa innaka umirta bisukuti sukuti idan dan bid'a yayi magana an ce kai shiru ka kame bakinka matukar baka da ilimin da zaka iya mayar da masa martani a nan gurin jama'a yana so ya ja hankalinmu ne ga waɗanda suke son su shiga musu da malaman bid'a ko da yan bid'a wataƙila a kasuwa ka haɗu da wani ɗan bid'a ka ce ya gayyace ka za a yi musu a zo a yi ta tafka musu to an hana ka ka ƙirƙiri ƙarya ko wata hila daga gare ka wai don ka mayar mai da martani akwai wanda zai zo ya zauna ma ya kirkiro hadisi ma babu shi ya annabi ya ce kaza kuma wai dan yayi raddi ne wancan kar kai haka aslan ma kar ma ka shiga jayayya da shi din kwata kwata kai an ce maka ka shiru ne kada ka jefa bakinka akan abin da ya shafi yan bidi'a abin da suke yi dan akwai dan bidi'a da in ka shiga kana tattaunawa da shi wallahi sai ya halakar da kai ba wai kai ɗaya ba ma masu sauraron kuma wallahi sai halakar da ku eh, musu jayayya malam ilimi ne kwarewa ne akwai wanda zai zo wallahi malam bayi da gaskiya amma wallahi yana da hilar da zai iya halakar da kai tabar da kai in wani malamin bida a kasar nan ya zo zai yi jayayya da wani malamin sunna malamin sunnan bai gane ba bai san cewa harkar ita mujadala dinnan karanta ta ake sai an iya dan mutum malami ne yana da karatu yana karantarwa ba kowa yake iya shiga cikin musu da jayayya ba za mu zo mu karanta ku ji misali shi wannan malamin bid'a da yazo zai zauna da wancan malamin ya kware gogagge ne shi wancan malamin suna zuwa ka san me fara ce masa shi malamin bid'a sai ce wannan sunna yace ka ga kai abin mu ce komai masu sauraro fa suna nan an haɗu sai ce ka haddace hadisi dubu ɗaya malam wannan ya shiru ya ce to ban haddace ba amma dai zan mu buga da kai ya ce a ai in dai baka haddace hadisi dubu ba ai baka isa kai magana da ni ba kuma shi din fa bai haddace dubu ba amma ka duba tsabar buge shi kuma ya kuskure ya ce bai iya ba malan jahilai aka fara ifo ha an kada shi an kada shi ashe bai da ilimi ma bai haddace hadisi dubu ba to ga anan gurin da ya sani da sai ya ce masa a ina aka ce sharadi in za ka yi munazara ko mujadala da wani sai ya haddace hadisi dubu a ina aka faɗa ba inda aka faɗa haka amma shi jahili kullum yana neman abin da zai za a samu gajiyawar ka ne da ka zo kana ina wani zai hada sallah ya sai ce kai wannan an gama da shi kawai mu muna bin wancan malamin kawai <laughs> to shi yasa kar ma ka shiga shi ya fi alheri ai kun ji na taba gaya muku labarin mujadala da albani ya yi da da wani mutum da ya zo ya zo yana yana da awar shi ya san gaibo cik Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama babban malamin hadisin nan wani ya zo ya goge wai shi ya san ilimin gaibo maganar da ake cewa wai ba a san gaibu ba duk bai yadda ba shi shi ya san gaibu kuma in akwai wanda ya isa yi mujadala shi bismillah sai aka tura shi je gurin albani za su yi mujadala da shi ga shi ya zo ga albani nan ka san dai matsayin albani shi na wani goge akwai kasassukansa da yake mujadala da yan bida abin da ya baka sha'awa ya goge ya goge kwarai da gaske sai ce ka zo mai mujadala da kai yace a kan me fa cewa eh, ya san gaibu a kan yace kai ka san gaibu yace ya eh, kwarai kuwa za mu buga da kai sai malam albani ya ce to kafin mu fara ina da sharuɗa kafin mu fara mujadala ina da sharuɗa sai shi malamin da yake cewa ya san gaibun sai ce me sharuɗan faɗi sai malam albani ya ce an gama mukabala kuma ya <laughs> eh, yace an gama mukabala kai da kake da'awar ka san ilimin gaibu to ni kuma na ce maka ina da me ina da sharda to ya kamata a ce ka san su ai to dan mai <laughs> me zan zo bata lokaci na da tattare da kai yanzu da Allah wannan yanzu wannan mukabalar ka duba ilimi da gogewa aya ya ja masa a'a hadisi ya ja masa a'a cewa yayi shi babban malami ne a'a wato akwai abin da zaka buga wa mutum hankali kawai ya rasa yadda zai yi a ai kaza ai ce ai an gama ni ina da sharuɗa kace na faɗe su Ka gaba ka san su ba in kuma ka san su faɗe su bai iya faɗa ba ya ce ta yi ka tafiya ka kawai <laughs> da yanzu in ni ne da kai akar muka lawo za ka shirya ka je labirari kai ta bincike ayoyin da Allah ya ce ba a san gaibu ba ka nemo hadisai da maganganun malamai da aka ce ba wanda ya san kullu ya alam man fi ce wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun duk haddatu ayoyi da wani abu ina ina akwai abin da bai bukatar wannan wallahi karanta shi za ka yi kawai shi din ka jefa masa wata tambayar da wallahi sai ta sa shi gumi dan dai ba kwajin larabci ne da yawa yanku amma akwai mukabaloli da ake na duniya gogaggun malamai wallahi wata mukabala in ka ganta sai ka kusa mutuwa da dariya Allah da ke yadda ake wajiga mutane malam to shine aka ce wannan a duniya babu mukabalar da aka yi ta kwata-kwata bata wuce minti ɗaya ba ita ce asra mukabala fil alam nan da nan an tattare an haɗa kaya an gama an kammala ta kawai an faɗi sakamakon zaɓe kawai <laughs> to Allah ya Allah ya ganar da mu ina fata ana fahimta amma dan nan malami yana nuna mana karka yadda ka nemo ta hila da zaka yi wa dan bid'a raddi wala tumakkinhum min nafsika karka yadda ka ba wa dan bid'a dama har ya ratsa ka a'a kai shiru amma alimta أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع كيف بكسني با بكسن محمد بن سيرين با wani babban مالمي cikin manyan manyan tabi'ai ahlul ilmi yana cikin malamai mashuri na bil ilmi wa taqwa wal wara ga taqwa ga tsoron Allah amma wallahi bai yadda ya shiga muƙabala da wani dan bid'a ba a matsala guda ɗaya wala sami aminhu aya aya ɗaya ma bai yadda ya saurara daga bakin wannan dan bid'a ba daga littafin Allah min kitabillah fa qila law sai aka ce a, ah, ya imam a matsayinka na babban malami mashuri sananne yaya aka yi ga wannan ya zo za a yi muƙabala da shi baka yadda ba sai ibn sirina muhammad bin sirina manya manyan tabi'ai sai ce kafu an yi ha ni ina jin tsoron kada wannan dan bid'a ya zo ya juya wannan ayar fa ya ka'o fi kalbi shay'un alhalin ma kada ma wani abu ya je ya rate a cikin zuciyata na ji wani abu shi yasa ma ba zan saurare shi ba ina fata an fahimta kawai ya shiru ya rabu da shi shi yasa ai wani malami yake cewa idza nataqa safiku fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawa gaja dolo maloho maho yayi magana kakka kula shi kai shiru shi yafi yayi surutun da zai kakace mai komai akwai wanda kana masa magana ka kara masa matsayi malam amma ka dauka ma bai yi ba kai banza da shi fa khairun min ijabati sukutu amma mu yanzu a wannan zamanin cewa za ka ai wallahi malam ya ji tsoro ne fa ya ki kula shi wallahi tsoro ta yi to kun ga wannan ku kula idan har ibnu sirina wani ya zo zai yi mukabala da shi ya ce bai yadda ba zai mukabala da shi ba to ya kamata kawai kowane malami don shi yana jin cewa shi malam ne yana karatu yana karantar da mutane ya zo ya shiga mukabala da wani ba daidai ba ne kuskure ne kuskure ne don mukabala tana buƙatar gogewa karanta ta ake malam adabul bahfi wal munazara hali tafai aka yi su shankidi Allah musu ya ce wa idan sami ar-rajula yaqulu inna nahnu laha idan sami a asara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'anahu annahu jahmiyun ga wata hila wata dabara duk lokacin da ka ji mutum yana ce maka ai mu muna girmama Allah idan ya jiyo maganganu daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ai mu masu girmama Allah ne to ka rabu da wannan wani technical stamps ne waɗanda 'yan jahamiya suke yi ya ce ka rabu da shi jahamiyi ne idan ya ji hadisai da suke magana akan sabofin Allah kamar abin da ya shafi hadisin nuzul da kuma hadisan da suke magana akan muminai za su ga Allah ranar tashi alkiyama sai su a ah, ai mu muna girmama Allah tabaraka wa ta'ala ashe abin da suke nufi mu mun girmama Allah Allah ya fi karfin a gan shi shine abin da suke nufi ina fatan kuna fahimta a ai mu muna girmama Allah ai Allah ya fi karfin a ce yana saukowa daga sama ya zo wannan sama kaga kai da baka yi karatu ba sai ka dauka wanda ya ce ma muna girmama Allah ba ya ka dauka abin bi bane ba ashe yana nufin suna girmama Allah ba sa aiki da waɗannan hadisan da annabi ya faɗa kuma wanzan Allah ne faɗa hadisi karara cewa lalle Allah yana saukowa daga sama inda yake duk sai ya zo wannan sama wace irin saukowa irin wacce ta dace da shi kuma Allah yana faɗa yake cewa waye mai neman gafara an gafarta masa man yad'uni fa astajiba la waye zai roƙe ni in amsa masa wa man yastaghfiruni fa aghfira la waye zai nemi gafarata a sulusin lailil akhir karshen dare kasin dare na uku na ƙarshe lokacin kana cikin bargo kullum ya sa malamai suka ce bari gaya muku wani sirri malam Allah ya mamu dacewa duk mutumin da yake neman wani abu a wajen Allah ko yake son Allah ya bashi wani abu a duniya ko a lahira to ya lazimci dare wallahi insha Allah za ka samu in dai za ka rinka tashi karfe uku uku da rabi ka yi haƙuri da wannan baccin ka murtsike ka yi alwala ka yi ke ka tashi ka yi raka'a biyu uku hudu abinda Allah ya hore ma ka daga hannu ka ce ya ubangiji dan albarkacin wannan dare da na hana ido na bacci dan kai ina son ka yi mun kaza ya Allah ka yi mun kaza ya Allah ka kubutar da ni ya Allah ina da larura kaza ina fatan ka raba da wannan larura billahi azim ina gaya maka wallahi tallahi Allah zai amsa maka to amma an gaya maka mutum hobe zai barka ba dan kana yi yau gobe an ka zo ka tashi ha ba ai ka yi jiya ya haƙura kawai wallahi da ke gaya maka ai babu mai wahala malam irin kiyamun laidi sai ga waɗanda Allah ya hore musu malam wasu Allah ya hore musu dare wani fa dare ba matsalar sa bane wallahi duk inda uku uku da rabi ta yi tangaram abu da yake zai yi alwalas ya zama normal yadda ka san baya fashin kasuwa to ku baya fashin kiyamun laidi kuma qiyamul layl na yan wana ina gaya muku wani sirri ne karka dauka wani wanda yake yawan zuwa kam salawat shine wallahi akwai wanda zaka gan shi ma za ga ma kamar bai damu da addini ba amma wallahi diddare a tsaye yake kamar azumi ne na alhamis da litinin akwai wanda Allah ya sauƙaƙe musu shi malam duk litinin Allah sa da bakinsa da azumi kuma duk alhamis insha Allah bakinsa da azumi bai masa wahala amma ni da kai sai mu ce ulsa ta gama da mu da kayi wannan satin sai shi ya ce ka huta da Allah idan ya baka hutu sai ya ɗebe ma wata uku baka ƙara wani ba so duk wanda yake neman biyan bukata malam ya roƙi Allah saboda a wannan lokaci Allah yana saukowa ya ce wa zai roƙe ne amsa masa Ta kuma ka tashi ba haram kake ci ba musulmi ne kai ba shirka kake ba ka yi addu'a ka roƙi Allah ka yi asuwaki ka karanta qur'ani asubahi ta yi ka tafi masallaci kuna sahun gaba kana jira liman ya zo an yi sallah asubahi ka yi addu'a ka koma gida ka kwanta amma mala sai dai biyan bukata insha Allah ko sharri suke nufin ka da shi wallahi sai sun je ho sai Allah ya kautan maka amma duk wanda ya je yake zubuwa a katifarsa kamar doya zai gane kuransa wallahi musamman a wannan zamani ina gaya muku da gaske wanda zai zo ya kwanta tun daga farkon dare har karshe wallahi ustaz kana da matsala kaga wannan duniya da kake ganin ta wallahi ba ta ciwuwa sai an tashi an miƙe ta ciwu lami lafiya dai na'am Allah ya fi mana ya ce yuridu an ya rudda athar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana so ya juyar da maganganun annabi ne wa yadfa'ahu bi hadhihi kalima ya kore da wannan kalma wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimu Allah kuma wannan mutum yana raya cewa wai shi yana girmama Allah wa yunazzihu kuma yana tsarkake shi idan sami hadisan ru'ya idan ya ji hadisan da suke magana akan ganin Allah wa hadisan nuzul ko hadisan da yake magana akan Allah yana saukowa wa gairahu da waninsa ƙarya yake yi baya girmama wannan Allah din sannan kuma baya son hadisan afalaisa qad radda athara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba gashi ya juyar da maganganu annabi ba wanda yake girma Allah shine zai kore magana annabi idza qala inna nahnu nu'azzimu Allah an yanzila min mawdi'in ila mawdi' ai wai mu muna girmama Allah ya za a ce Allah yana saukowa daga wani wuri zuwa wani wuri a za'ama annahu a'lamu billahi min ghairi me wannan ra'ayi yana nuna cewa yafi kowa sanin Allah sama da Allah din ko sama da wani Allah fahadar haula kai nisanci waɗannan mutane fa inna jumhuran nasi mina suqati wa gairin majority shine jumhurun nas Mina suqa in an ce suka ana nufin al'awam irin jahilai din nan jahilan mutane a suka kenan wa gairihim waɗanda ba jagorori ba da wasunsu ala hadal hal suna kan wannan hali ne ba su fiye tacewa ba ba su fiye tantancewa ba kowa bi suke yi wa hadirin nasa minhum ka tsoratar da mutane daga bin irin waɗannan mutane wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadal bab idan wani ya tambaye ka akan wata matsala a wannan babi wa huwa mustarshidun yana neman a shiryar da shi shine mustarshid fa kallimhu wa arshidhu kai masa magana ka shiryar da shi wa idza ja'aka yunaziruka fahdharhu duk wanda yazo yake so yi munazara yayi jayayya da kai to kai karka da ka shiga jayayya addinin musulunci baya son jayayya fa inna fil munazarati al mira'a wal jidal a cikin munazara akwai jidali da jayayya da kuma sawa mutane shakka wal mubalaghatu da mubalaga wal husuma da husuma wal ghadab duk akwai fushi duk a cikin wannan wa qad nuhita an jami'i hadha jiddan kuma an hana ka aikata waɗannan abubuwan gabaki ne hakikatan wa huwa yuzilu an tariqil haqqi jayayya da munazara da faɗa na faɗa yana kautar da mutane daga hanya ta gaskiya walam ya ولم يبلغنا عن أحد wa فقهائنا وعلمائنا na nazara labari bai zo mana ba daga ɗaya daga cikin malamanmu in ji mai littafin ko kuma magabatanmu ko masana fiƙihunmu cewa wai wani yayi munazara da wani au jadala au ko yayi jidali ko yayi husuma saboda Allah ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru ba mai jidali akan ayoyin Allah sai wanda suke kafirai amma akwai mujadalar da aka halatta Allah ya ce wajadilhum billati hiya asan. kai musu mujadala da abin da yake mafi kyau idan mujadala ana yi ne dan a fahimta ba ta neman kure ba wannan ya halatta a yi ta amma ta neman kure da neman halakar da mutane wannan karkai shi sa imamul hasan al-basri Allah masa rahama yana cewa al-hakimu la yumari wa la yudari hikmatuhu ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناذرك في الدين فقال الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه wani ba Hassan al-Basri Allah yake Allah ya masa rahama yake cewa kaga mutumin da yake wato wato mai matsayi da daraja za ga maganganun suna da daraja yanzu imam al-hasan al-basri din nan yana daga cikin manya-manyan malamai cikin tabi'ai irin su ibn sirin mutum ne mai wato mai hikima kuma Allah ya bashi dauka da daraja duniya ta san shi a cikin ilimi shine yake cewa duk mutumin da yake mai hikima ne baya yin jayayya baya ya fito na fito da wani wai jahili wai wani ya zo wai zai yi jayayya da shi addini wallahi baya yadda yi sam a'a hikimarsa kawai yana yada ta ne a duniya ya karantar da mutane ilimi in kubilat in an karba abin da ya dawa hamidallah wa in ruddat idan kuma an juyar an ki a karba hamidallah hakan ma dai sai ya ce alhamdulillah mana malamin sunna malamin kwarai ba wai yin musu da mujadala da mukabala shine yake gabansa ba a'a ya karantar da mutane ya ba su ilimi da hikima in an karba zai ce alhamdulillah idan ma ba a karba ba an bar masa kayansa zai ce ya Allah na gode maka da ka bani dama na isar da sakonka kamar yadda kake so to ya kamata mu kiyaye wannan shi yasa wani mutum ya zo gurin shi Hassan al-Basri din ka duba ilimi irin na sun yi manya manya malaman duniya sai ya ce da shi ana unaziruka fi dini kai ya imam na zo na yi jidali ne da kai munazara da kai a addini faƙal alhassan sai Alhassan albasari al ya ce ana araftu dini ya ce ka bawan Allah ni na san addini na ka ce za ka yi jadayya da ni ni ina shaida maka na san addini na ba da buƙatar ka zo ka ƙara mu wani abu fa in dalla dinuka in kai addinin ka ya bata ne kai baka san addini bane kana neman ka san addini ne to ba sai kai musu da ni ba za ka san addini fazhab fatlubu tafi wani guri ka je ka nemo ilimin addinin ka amma ni ba zan yi mujadala da jayayya da kai ba shi dan bid'a malam yana da hila dubu da zai iya tayar maka da hankali ya bata maka lokaci ya bata maka manufa yanzu wata rana mun je wani wa'azi a wata jiha ne can gindin wani dutse wato wani wuri ne yan shi'a suka je suka yi dominating wurin ga baki daya suka ta yada mutane shi an ci da wayar sauransu taron da ramadan sai muka ce bari mu je wa'azi wurin muka je wa'azi muka buga takardu muka kai musu dan cewa ga munan za mu zo mu yi karatu domin je sarkin garin ya zo shi ma ya zo ya zauna a wurin karatu to sun ga al'ummar gari sun haɗu tunda an ce musu wani bakin malami ya zo kuma mun yi gayya mun taho da sauransu kuma da mun sai da muka kimtsa mu ma saboda in da mu je wa'azi in mun san wuri da matsala ya mun kimtsa ya wai kwarai kuwa ka daina tafiya haka a banza ya su je su tashe ku ko ba ka bane yaushe za ka je a tashe ka ai dai ku ta da juna wallahi kuka kimtsa sosai matasa suka aka kimtsa yawa muka shiga mota ni damun mota ta ma ni ina tsakiya ko ba gaba ne haka aka sani aka ce malam shiga zakiya escort gaba escort baya ba za ma ka gane a ina nake ba ka shiga muka je muka gaisa muka zo muna wa'azi muna wa'azi alhamdulillah mutanen gari duk suka zo ana ta yi ana ta yi ana ta yi ana ta yi to su yan bidan da suka gane cewa mun musu illa dan in muka tashi a wa'azin nan a haka insha Allah sako ya isa kuma muka tura samari muka ce su bi cikin gari gida gida su raba musu irin pamphlet din nan takaddu bayani akan falalar sabai da daraja suka gaba ɗaya garin sakon da muka zo da za mu yi wa'azi awa ɗaya da rabi awa biyu ya isar da sako kawai suka nemi su tayar wani hayaniya ga kawai wani yaro ya zo ya tashi daga shi da wata riga kamar zai je kashe gobara gashi nan bai da fasali bai da nutsuwa sai ya miƙe wai wai wai ina cikin wa'azi sai ya fara ƙarya ne wallahi wani ma can sai ya tashi ƙarya ne wallahi to da mun riga mun san za a yi haka ci gaba da karatu na shikenan sai ya tashi ya miƙe ya ce ya zo za yi muƙabala za a yi sai na ce da za ka yi muƙabala <laughs> ce da ni zai muƙabala na ce kai malami ne eh ni ba malami ba ne amma dai zai muƙabala da kai ta bai kamata zo ne magana da jahili ba idan kai malami ne ka yadda kai malami ne ka san abin da kake kira a kai bismillah ka zo ka zauna mu yi karatu aka watsa masa kabbara lafiyayya tukunna ka girgije shi ya yadda tukun shi ba malami bane wancan ma da ya ihu kai malami ne za ka yi to tun da kai ba malami bane bai kamata ba ka zo mu zauna da kai don za ka bata mun lokaci za su yi mana hayaniya 'yan hizba 'yan agaji suka cancat suka ɗauke su aka yi waje da su aka ci gaba da karatu akwai wani ƙauye ma da muka je ina jin anan shi ma a nan garin wani ƙauye can da muka je shi ma din yana da matsala mun je mun fara karatu muna karatu muna karatu can gefe jama'a sun zo an abu nan sai a gefe aka samu yan hayaniya haka wasu suna hayaniya yan mutum uku hudu biyar haka an turo su zo su muna nan mun fi mutum ɗari biyar wai a turo wasu mutum biyu ko mutum abin nan zo wasu tashe mu kasan in baka da tsari wani mutum mutum biyu yanzu misalin wani ya ga dama zai hayaniya shi ɗaya sai ya zo tashi karatun nan mai kwanda ya zo ya fara hayaniya wani ya tukuku ya shi gaba daya ya jefa mana shi can a bayan kwatan nan ya fi sauki in ba haka ba sai bata mana abin nan so dan bidiya yana da wani abu guda ko ka saurare shi ya bata ma lokaci kaga abin manufa ne abin da kake so ka isar da sako a wannan gari a wannan lokacin ya hana ka isarwa na biyu kuma zai kawo maka wani abu ne da za ku ta jidali ku ta bata lokaci a kai ba za ku je ko ina ba a tashi mai baran baran kaga alal akalli ya hana kai wa'azin to shine wannan din sai muka ce musu to ku shirya abinda za ku yi ku shirya ku kirawo malaman ku wadancan kenan na wancan ƙauyen ku shirya ku kira malaman ku duk da ku shirya ga takarda da komai sai ku rubuta ku aika mana sai ku ce kuna so a zo a yi muƙabala da ku sai mu zo sai mu yi muƙabala amma yanzu dai sai mun yi wa'azin mun gama muka yi wa'azin mu muka gama ko muka isar da sakon mu har yau dai ba aiko mana takardar gayyata ba har yau yau malam dan bid'a kasan nan ma malam da baya karatu ai yan bid'an kasar nan taimakon da Allah ya yi wa mutane ba sa karatu da ma suna karatu ne za su dan ba wa mutane matsala amma ba sa karatu tsabar gabace da bid'a ce kawai cikin cikin zuciyarsu da halakar da mutane so wannan yana daga cikin hikimomi na rayuwa ku fahimci wani abu guda yanzu kamar misali bari in gaya maka wani abu guda yanzu abin da ya faru lokacin da ake sanar da zaben nan kikkiawan misali ba ana sanar da zaben nan ba ba akwai wani da ya tashi wadube kowaye kowaye rudube kowa ce ce Allah ni sunan ma ya kiri kuwa wallahi a wurina rubebe kowa ce mai ni ko mene ba ya tashi ya ta hayaniya ba uba wajen 5 minutes ko sama da haka yana ta hayaniya to ka duba inda ake ku koya shi mai hikima mai dabara ko ina ake abu kana iya daukan izina a cikin shi kaga taro ne duk duniya fa a lokacin duk duniya wala har obama yana gaban screen din sai yana kallo duk duniya to saboda wani setting ne an riga an shirya an shirya can ba a kai ba an shirya can ba a kai ba an shirya can to bari a shirya yadda za a zo a rikitar da taron to shi mai gabatar da taron shugaban da yake Allah ya bashi nutsuwa a lokacin kuma yana da hints ya san ga abin da aka shirya ya bashi ya taya ne safura yanzu ba mai ido yana kallon sa ba dai shi ka nema ne ba yayi ya gama in yayi yayi sanyi sai ya ce za a yi magana sai ya kara ɗorawa aka ce za a ci gaba ya ce wallahi ba za a ci gaba ba aka ce to faɗa abin da ake so duba lokacin da ya zo ba shi ansa a cikin minti biyu ya gama zazzage shi gaba daya a minti biyu ya zazzage shi ya gaya mai bakaken maganganu ya nuna mai bai ma san me yake yi ba ka duba hikima to yanzu a lokacin da an yi zafin kai wani ya ce wallahi ba mai da ba ya zai toye mana rashin mutunci wallahi a dakatar da shi a turo yan sanda su kama shi waye waye a shikenan sai kasar sai ta rikice sai a ce ai an yi son kai ai an nuna ma wani bangaranci ne ai mai sai aka bar shi ya gama hayaniyarsa da ya gama kuma aka dora aka ci gaba kuma yanzu yana nan yana cin kasa yana yana yana cin toka ya sha kashi ko ba haka ba to kullum idan kana gabatar da wani abu ko a gida ko a makaranta ko a masallaci ko wani wuri sai wani ya so ya yi maka hayaniya ko wani abu ka zama mai basira da hikima da sani ya kamata zai taimaka ma kwarai in ba haka ba hamasa idan ta ɗebe ka zafin rai in ya ɗebe ka kai hayaniya yayi hayaniya shi karamin mutum ne kai babban mutum ne to amma ka game ya zama ka na wata mutunci kuma sakon da zaka isar kuma bai isa ba ba a karbe shi ba ina fatan kuna fahimta to Allah muna ke muke roƙo Allah ubangiji ya gane da mu anan ya kamata mu dakata insha Allah saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada a kansa wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai abubuwa kamar haka na farko ina jin insha Allah ta'ala in Allah kai mu wata mai zuwa za mu sauke littafin nan insha Allah yau ma da na so a ce mun kammala da shi to amma ina jin insha Allah za mu yi kokari zai karu ko ba zai kammalu ba a ba zai kammalu mu mai matukin tsaye mu kammala eh zai kammalu insha Allah shafi nawa ne a wajen ku ha zai kammalu insha Allah da yau na so man kammala shi so kenan insha Allah zuwa wani wata za mu kammala shi da yaddar ubangiji tabaraka ta'ala sannan kuma kwamitin masallaci sun yi kokari tun da aka fara karatun nan ana rikodin sa. a ni dai ba zan iya tunawa akwai ranar da aka zo ba a yi rikodin ban sani ba dai sai dai kawai dai watakila technical fault da zai iya faruwa ko a ce ko an yi misin wani abu da sauransu so waɗanda ba su samu karatun tun daga farko ba za su iya bada ko memory su ne sai a samu kun da shi mp3 ko na'am to yana kan memory so waɗanda ba su samu karatun da ba daga farko ba zai taimaka musu sai a yi kokari a ba da memory sai a sai a kwamitin masallaci ko kuma ku ɗauki nauyin sa wa mutane kyauta ba sai an biya kuɗi ba ko ba kuɗi ba yawwa don a yaɗa da'awa ɗin insha Allah kuma zan yi ƙoƙari insha Allah zuwa wani watan sai na faɗi littafin da za mu ci gaba da karantawa insha Allah da yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala eh, da da da mu yan gata ne muna da kuɗi da sai mai walima mun gama mu ci nama mu more to amma miskinai ne dalibai ne kowa yana abin ko kuma mutumi na kaji ko haka haka yake wato a ci amore nan <laughs> insha Allah to ba laifi dai muna dai fata alkhairi za mu yi addu'o'i kuma na alkhairi na da ya bamu daman kammala littafin insha Allah a wannan yana tambaya akwai kuma sako da zan bayar daga ƙarshe insha Allah ta'ala dan bayani zan yi a takaice wannan yana cewa wai yaushe za a dawo hutu ban san wani hutu ba bayan wannan wadda na dawo ai an dawo kenan eh, insha Allah ta'ala an samu yar matsala haka wancan watan um, lokaci ya kamata a ce mun yi karatun to kuma tafiyar da zan yi abin mamaki bukin din na ina jin zan tafi ko litinin ko talata ne to sai kuma yanayin tafiyar ya canja min na tafi ranar asabar ranar da za mu yi karatun ranar na tafi shi yasa ba mu samu damar yi ba to wannan kuma da na dawo din ya kamata a ce satin da ya wuce muka yi to amma saboda yanayin da ake ciki a kasar na zabe muka ce bari mu postpone din mu mai da shi wannan so insha Allah za mu ci gaba da yi normal dai Allah ya sa albarka cikin abin dan abin da ake samu din a wannan yana cewa a mutumin da yake aikata irin manyan laifuffuka kamar homosexual kuma ya tabbata yana yi za a iya bin sallah a'a idan akwai wani wanda ya fi shi ga limamai da yawa malam ga mutanen kirki da yawa me ya kai ka na zuwa ka je ka bi mai irin wannan ɗabi'ar sallah kuma binsa kamar nuna goyon baya ne dangane da abin da yake aikatawa ya kamata ka kyamace shi don ya san yana aikata mummunan aiki ya ji zafi ya gyara amma ya je ya aikata barna kuma ya zo ya wuce gaba ka bi sallah me amfani ba amfani so ya kamata a nisanci irin waɗannan mutane gaskiya a nisanci su a nisanci su kamar yadda ya ga akwai wanda za ga yana alaka da masu wannan ko an kama ma mutum ma karara ma yana irin wannan ɗabi'a don to ya magana mu'amala da shi na'am idan kana mu'amala da shi kana kokarin ka fahimtar da shi ba laifi ka ci gaba da mu'amala da shi kana yi masa wa'azi wannan ba laifi amma kana mu'amalantansa baka masa wa'azi wannan bai halatta ba dan kuwa zai iya maka illa ka tasirantu da wannan din kullun jama'a in mutum mabarnaci ne ku yi masa adalci ku nuna masa yana barna ku guje shi dan kada ya ga yana barna kuma kun rungume shi hannu bibico da wani baki za ka je kai mai magana nan gaba wani yana cikin barna daga baya aka fahimtar da shi ya gane abin da ya zo yake faɗa yake cewa ba waɗanda suka cuce ni sai su wane da su wane sun san ina wannan abin sun san ba daidai ba ne ba su taɓa hana ni ba ba su canja mu wata mu'amala da zan gani in ce wannan abin ba daidai ba ne sai daga baya yanzu na zo na fahimta sun cuce ni na ɗebi shekaru da dama ina cikin sabon Allah to me amfanin mutum yana yin barna ka iyalin shi ka zuba mai ido baka gaya masa gaskiya ba sai dai a gefe ka je ka zauna kana yi da shi ka ɗauke masa kafa kawai in abokinka ne in ya kira ka cewa ne idan kana so mu ci gaba da mu'amala da kai ka dina wannan abin da kake yi ni gaskiya ina jin tsoron lahira ta kuma ina jin tsoron ubangiji na so ba zan iya mu'amala da kai ba gaskiya amma in za ka daina za mu ci gaba da mu'amala da kai amma baka daina ba wallahi ba ni ba akwai wanda za ka ga yana da rauni akan harkar mata kana tare da shi amma yana da rauni yau ya yi waccar matar yarinyar magana yau an kama shi da wannan yau ya ji wannan bai kamata ka kyale shi ba gaskiya saboda shi yanzu ya ji daɗi a je ana yaudara ƙanwarsa waka ta girma ta zama budurwa wannan yaudare ta gobe wancan ya dawo wannan yaudare ta to kai don me yasa za ka je kana yaudara yar wasu ko ba auren su za ka yi ba abin a zahiri yake ba sai an ja maka aya ko an ja ma hadisi ba kun fahimce ni Allah gane da na'am Thank you. to dan uwa yana cewa abinda bai gane ba cewa qur'ani sifar Allah ne kamar dai ina jin baka saba zuwa ba ko ai mun yi ta karatu mai yawa akan wannan amma dai a takaicen takaicewa ka san halitta yanzu kai halittan ka akai ko hmm jayyid yanzu me sifar wannan mutumin da ya tsaya yanzu sifarsa idan an ce a Hausa faɗi sifarsa yawa za ka ce a ba ka ce dogo ba wannan ai ba dogo ba ne a karamkan la ya eh, dai hularsa ce ta ƙara mai tsawo za ka ce mutum ne yausa ba gajere can ba ba kuma can dogo ba ko ba ka bane siriri ne kuma bai da kiba kaga wannan sa ce ina fata ana fahimta yanzu wannan sifar ba tana tattare a jikinsa ba ko ba ka bane ka fahimce ni sa ce mana in ana so a yi identifying dinsa a gane shi za a ce mai kaza ne mai kaza ne mai kaza to daga cikin sifofin Allah yana magana Allah yana da sifa as-sifatul ula sifofi madaukaka sifofin ubangiji su ne a sama malamai suka ce duk wata kyakkyawar sifa Allah yana da ita sama da yadda ake tsammani to daga cikin sifofin Allah shine yana magana to Allah ba halittarsa aka yi ba shine khaliku kulli shai shi ya halicci komai to sifar nan tana ɗamfare ne da shi idan ka ce sifar Allah ƙur'ani halittarsa aka yi malamai sun ce ƙur'ani sifar Allah ne sun da ƙur'ani magana Allah ne idan ka ce ƙur'ani halittarsa aka yi to kamar kana cewa wani ɓangare na ubangiji halittarsa aka yi to amsar da tambayar da za a yi ma shi ne to idan har haka ne to wa ya halicce ta kenan allah yanzu an rage masa darajarsa na matsayinsa na allah ɗin akwai wani wanda ya halice shi a gefe daban kenan to waye wannan kaga akwai matsala to shine ake cewa ƙur'ani sifar allah ne ba halitta allah ba ma'ana ƙur'ani ba kaman kai bane ba ba yanda aka halice ka aka halice alƙur'ani ba a'a wani abu ne yana tattare da Allah tunda maganganunsa ne da ya furta ya faɗa ake bautar da mu aka ce mu bi shi ka fahimta um, yan wani abin nake so in san muku da sako shine wanda wajibi ne wannan ga al'ummar musulmi gaba daya shine kamar haka na farko wajibi ne mu yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala akan ni'ima da dama da ya bamu bayan mun ci bakar wahala an wahala an kashe mana mutane an halakan mana da 'yan uwa akwai 'yan uwanmu da yawa da rashin stability na zaman lafiya ya sabbaba aka kashe mana yan uwa aka kashe mana rayuwa ilimi ya lalace babu tsaro babu kwanci hankali kasuwanci ya mutu makabarta ce kawai ta saura a kai shi wallahi duk abin da ka sani a ƙasar nan ba abin da bai lalace ba ko me zalunci ne kawai bai lalace ba haka ne kowa ya yadda sai dai wanda yake bai da gaskiya ni da iya shekaru na iya abin da na sani ban taba ga dan adam yayi farin ciki irin farin cikin da aka yi a cikin kwanakin nan ni dai ban taba gani ba wanda suka haife ni suka yi kakanni da ni su ma sun faɗa su ga dai mutum wani irin mutawatirin farin ciki a ce dan Najeriya yayi wani irin farin ciki subhanallahi alazim ba a taba yi ba a tarihi ba a taba yi ba babu wani shugaban da aka zaɓe shi wai don an zaɓe shi an same shi aka yi wannan farin cikin ba a taɓa yi ba ka rubuta kuma ka ajiye amma me ya jawo farin cikin wahala kowa ya ɗanɗana kudarsa kowa ya shiga uku da yawa mutanen da sun yi hijira sun bar ƙasar nan da yawa ni na sani akwai mutanen da jirgi jirgi suka yi kaya wallahi kaya jirgi jirgi wasu koma egypt wasu koma ina ne wasu yanki biza sun tafi kaza Ka ga mutum ɗungurungum da shi da iyalansa ya sai tikiti ya fi ashirin da biyar da matarsa da 'ya'yansa da jikokinsa da wane ne ya je ya kama haya tunda yana da kuɗi ana ɗan mai business anan ana ɗan tura masa kuɗinsa amma gaba ɗaya rayuwarsa ya koma wata ƙasa yana zaune saboda babu zaman lafiya a najeriya ya yadda ya kashe miliyoyin kuɗi a wata guda saboda ƙasar ba ta zaune ma duk an yi wannan yan kasuwa sun karye akwai wanda suka mutu saboda bakin ciki waɗanda akwai musamman a kudu yawanci rayuwarsu masu kuɗin suna ba su da kasuwanci amma suna sayan shears suna sayan hannun jari mutum ya zuba hannun jari na naira biliyan biyar naira biliyan biyar biliyan malam ku ne 'yan kasuwa biliyan ɗaya naira nawa ne miliyan nawa kenan miliyan dubu ko miliyan dubu miliyan dubu dubu sau biyar mutum ya ɗiba ya je sai hannun jari shears ya zuba yana zaune yana ci hannun jarin nan in ya karu da naira ɗaya kwabo ɗaya sule ɗaya sule biyu riba ce idan aka samu karuwa sai ga ya zama daga biliyan biyar dina ya zama biliyan bakwai in a da zaman lafiya amma lokacin da ake cikin wannan shekarun akwai wanda hannun jarinsa daga biliyan biyar dinnan ya dawo naira biliyan biyu biliyan biyar ya zuba amma ya dawo biliyan biyu billahi azim malam jinin su sai ya hau sai mutuwa kawai sun mutu da yawa saboda me economy din kasan yayi stepping down yayi kasa ya lalace hasara kamar ka zuba kasuwanci ne malam kana yi ka zuba naira miliyan biyar a shagonka bayan shekara biyu shekara uku ka zo ka nemi kaya suka zama saura na miliyan ɗaya da rabi ya za ka yi sai mutuwa tunda mutum arne ne baya da tawakkali suna nan da yawa sun mutu da musulmin nasu ma saboda ƙasa ta lalace asibiti babu magani ka je a kashe ka a harbe ka a kai ka babu magani ba abin ba mu gani ba an shiga zalunci duk sojoji da ka sani manyan sojoji a ƙasar nan gaba ɗaya yanzu ba musulmi ba ne wallahi Da an kakkaɓe su kuma mutane marasa gaskiya masu ha'inci 'ya'yan kaji masu neman cin abinci sun san da wannan abun amma duk da haka sun rufe sun yi shiru ku je ku duba list ɗin sojoji manya-manyan sojoji duk inda ka san wata babban kujera ne wallahi ba musulmi duk arna ne da tsautsayi ya sa an yi juyin mulkin nan da za a ɗanɗana kuɗa duk wasu manya da ka sani immigration ne soja ne wani custom ne wani wane ne dan sanda ne wane ne wane ne dan sanda ne suka dan bar mana ake ake dan abu ne shi ma camouflage ne kawai duk ba mu bane arziki ga baki ɗaya ya koma kudin nan ka je abuja nan kaga arna ne da suke sa bakar malafan nan malam suke abin da suka dama wani ma in ka je wata ministrin sai ya bangaje kama wallahi tallahi suna cikin yanci su zage ka su wulakanta ka su ci mutuncinka zaman lafiyar kama a hanya in za zaka tafiya ka ɗauki wannan malafar karatiya ta in za ka shiga shine za a ɗan daga ma kafa za a ɗauka kai ɗan can ne mun ga bambanci mun ga bin abin da mun gani mulki ya kwace daga hannun arewa nan aka ɗanɗana mana koda aka rasa ina za a shiga da yawa ana gaya muku da tsautsayi ya sa Allah ya kiyaye hannun hagun ya kama to da wasu fa sun mutu wallahi wallahi wani bakin ciki wallahi wani dan uwa zo ya same ni ana yace ana fadan zaben ne yace jinin sa ya hau yace malam da na ji labari an dan fado su ce an dan kusa iso mu sai na ji ciwon kai sai in ji gaba na rasa wani zo yace mun yace ya alhaji akwai matsala yace kai karka kashe ni dan Allah karka kashe ni ya ce wallahi da an faɗi labari akasi da zai iya mutuwa kuma ba shi kaɗai ba ne suna nan da yawa ya ce alhaji ka fito malam da iyalinka da gidanka da ka rasa inda za ka je malam an waye gari mai gida fa zai fito daga gidansa fa ya fito billahi azim ya rasa ina zai je nema abinci ka zauna a gida a dame ka da bani kuɗin kaza bani kaza ka tafi kasuwar ko ka tafi ofis babu abin da za ka yi in ma kana da wurin zuwa saboda mugun shugabanci malamai na addini nawa suka mutu mahaddata qur'ani nawa aka halakar wallahi ba su irgu ba na je umra na tare da wani dan maiduguri wani dan kwane ma'abucin malam jafar ne sosai yana bani labari yace wallahi malam ina a cikin maiduguri nake yace yanzu haka daga can nake ce wallahi wallahi duk wanda ya ce ma ga adadin masanin qur'ani mahaddata da aka halaka a maiduguri wallahi ƙarya yake yace wallahi malam tun muna irgawa mun daina irgawa malam yace kuma za a ɗebi shekaru masu yawa kafin a yi replacing waɗannan mutanen wallahi ya ce malamai dai masu karantarwa mun daina irgawa da wanda suka yi gudun hijira wani ma ya shiga daji ma ba san ina yake ba ma a cikin masu gudun hijira nan suna nan a nan garin suna nan yanzu haka kwanaki ai ina jin ku a karatu mun a ce a cewa a taimaka musu wallahi wata mata take bada labari take cewa sun yi gudun hijira daga mubi din nan da ake ta tahowa sun taho da kafa sun ce za su taho Kano suna cikin tafiya suna cikin tafiya sun zo daji a cikin daji sai suka ga gindin wata kaya sai suka ga yaro jariri yana kuka yana birgima a wurin yana ta birgima yana ta birgima can sai suka ga ya shiga karkashin kaya cikin ganye sun ɗauka aljani ne kamar za su gudu suka ce kai bari su koma suka koma suka je suka duba wallahi suna duba sai suka tarar da uwar yaron ta mutu ta mutu wani naman daji ya zo ya ci rabinta mamanta nan ya faffarke shi jini wannan ɗaya maman kuma yaron in ya birgima ya mai ya kuka Allah Ubangiji sai ya sa masa basira sai ya kama maman tana gawan fa yana tsotson maman maman ya girma yana ta tsiyayen da nono Allah ya tsare masa har a zo a ɗauke shi haka suka ɗauko wannan jaririn wallahi matan da take ba da labarin nan suna nan yanzu a nan garin cikin tantin 'yan gudun hijirar nan saboda me sun yi gudun hijira ne daji ta shiga daji ba san inda take ba naman daji ya buge ta Allah ya tsare yaron malam waɗannan incidents sun idan ana gaya maka baran su lissafo malam an sha wahala an ji jiki na fitar hankali abin da ke so ku lura da shi shine Allah ya jarabe mu Allah ya jarabe mu kuma mun kira shi mun roƙe shi mun yi ta addu'a ba da ku ba za mu iya maimaita sau muka yi addu'a ba ko to Allah ya karba haka ne to yanzu kuma Allah zai zuba mana ido li yanzura kaifa ta'malun dan ya sa ido ya ga ya za ku yi so sun samu dama sun yi wa jama'a su aiki sun gina wa kansu airport sun gina wa kansu wane ne wane ne sun kiyaye sun gyara refineries na wajen su ko ba ka ne yanzu duk refineries ake harkar mai a can an gyaggyara su na nan arewa duk an halaka su depot depot din ma duk sun mutu na zuba man ma da za a turo man ma ba duk babu da a kudu babu airport babu wani abu na yanzu duk an yi musu airport suna da inda jirgi daga america zai sauka wajen su bayan ya zo abin nan kano ko sai ya je kaza ba sauransu sun yi sun cika 'yan uwansu a madafan mulki na gwamnati duk su ne ga baki daya kafin a kakkaɓe su za a daɗe wallahi ba matsala ta shekara hudu ko shekara kaza ba za a daɗe sun yi abin da za su sun gina jami'o'i sun ba wa 'yan uwansu dama waɗanda suka tura waje karatu ba za su lissafi ba har yanzu akwai suna isra'ila wasu na america wasu na ingila wasu na ba za su irgo ba idan ka je abuja ministry of foreign affairs akwai inda ake zuwa ana ana attestation ana buga stamp na dalibai da suka gama secondary ko suka gama abin da za su fita waje karatu idan ka je za ka shiga layi sai ka irga arne guda casa'in in ka ci sa'a ka samu musulmi guda bakwai wallahi gobe ma ka je sun fi mu fita kullum fita suke kasar waje akwai international scholarship da ake bayarwa duk su suke samu mu ma samu ina ma ka san shi inda zaka je kasashen nan na turai duk yawanci su ne bahaushe dai yana baya to yanzu allah ya bamu dama kuma ya zuba mana ido ya ga za mu yi abu na biyu wannan bawan allah shi shugaban kasa da allah ya bashi mai jiran gado muna fatan Allah ubangiji ya riko da hannun sai masa jagora ku kula da abubuwa kamar haka babban abin da mutumin ne yake da bukata yanzu mafi girman abin da yake da bukata a wurin wurinmu addu'a dan in gaya muku in ba sa'a yayi ba shi ma sai Allah ya jarrabe shi dan kuwa ba wanda ya taba karban kasan nan a lokacin da ta rugurguje ta lalace irinsa raga-raga take gidan da ya riga ya rushe ya rushe ya zube ya zube gyara shi zai ci kuɗi ko to haka ƙasar da ta rushe ta lalace ta lalace gyara ta zai ci kuɗi kuma za a sha wahala kada ku taɓa tsammanin in ba ku yi masa addu'a ba wallahi ba inda za shi kuma za a ji kunya ne nakun ya hau bai iya yi ba so mu yi masa addu'a tsakaninmu da Allah Allah Ubangiji ya rike hannunsa ya jagorance shi ya hada shi da abokanan aiki na kwarai ya raba shi da miyagu 'yancin arziki 'yan neman kuɗi 'yan tara dukiya 'yan neman mulki Allah raba shi da su ya hada shi da masu kishin ƙasa da kishin al'ummarsu da za su yi aiki sannan Allah ya raba shi da makircin 'yan Najeriya ana nan fa ana ta kulle-kulle har yanzu ai kwarai da ai akwai 'yan taɓare ai suna nan wallahi wallahi ana nan malam mitin ake ta yi babu dare babu rana yaya za mu ba wa wannan gwamnatin matsala wallahi ana nan ana yi cewa tunda ba mu samu ba ya za mu kifar da ita ya za mu bata ta a duniya ya za mu bata ta a wajen 'yan najeriya suna nan munafukan cikinsu ba sa iya shiru sai sun dan furta wasu kalmomi da za a ji koyaye na suka suna nan su bai da wasu 'yan uwa sai ku talakawa kar ku manta da naira goma ku da katin ku na ɗari ɗari biyu na dubu ɗaya shi kuka yi ta tura masa ta yawon kamfen ɗin nan mun faɗa muna maimaitawa muna maimaita masa talakawa bayan ubangiji janar buhari muna gaya maka talakawa su ne gatanka a najeriya kuma talakawa su suka zaɓe ka wallahi wallahi manyan ƙasar nan majoratin su ba sa son ka kai ka sani so muna fatan za ka mika ayyukan ka tamanin bisa ɗari akan talakawa kuma kakka yadda a shiga tsakaninka da talakawa kakka yadda ka gama mulkinka baka taimaki talakawa ba zai zama babban fault da asara so abinda ake cewa a sanar da mutane a yi masa addu'a dan uwanmu ne shugabanmu ne jagoranmu ne muna kukan ba namu bane an kwace mulki yanzu mulki ya dawo gida ba shi nan ba to sai mu yi masa addu'a Allah taimake shi wanda ba dan uwan naku ba ba addinin ku ɗaya ba akwai dan uwanka da yake masa addu'a mutane suna nan billahi azimu an tura su umra aikin hajji ba za su irgu ba wallahi wasu mun gansu da idan mu malam kaga mutum da mutuncinsa yana da wafi yana kiran wannan kafirin wallahi tallahi an sake musu kuɗi dawafinka ya zama na banza To zarta kuma daga duniya har lahira a duk mutumin da ya ce zai goyi bayan mutumin nan akan zaluntar da mutumin yin nan ya yi wallahi tallahi alhakin musu ya bi shi ba malami yake ba ko gaba ce shi Allah wallahi amma wani magana wani wai malami ne ko wani kowaye kowaye ko malami ne rashin gaskiya ya son zuciya wallahi sai Allah ya wulakanta shi dan wasu na shiga rigar malintan sai tabarna su zo su yi ta ta'addancin da talaka ma bai zai yi ba wanda baya kiran mutane zuwa ga Allah ya ce ma baya yi mutum ya zama kazami mutum ya zama mai kwaɗayi mutum ya nuna talaucin safini, ya goyi bayan rashin gaskiya yana kallo so duk wanda ya goyi bayan barna wallahi sai Allah wulakanta shi sannan kuma ku lura kun ga amfanin haihuwa ko haihuwa ta yi amfani eh kwarai da gaske an ta gaya mana cewa mu daina haihuwa mun yawa mun yawa mun yawa kuma an yi ta kokarin a rage mu kuma an rage inda an halakar mana da mutum a cikin rikicin nan yanzu a lissafin da ake yi an ce an halakar da mutum ya fi miliyan shida a arewa nan ya fi miliyan shida ya halaka amma alhamdulillah miliyan shida nan ba ta hana mu ci zaben nan ba kun ga amfanin haihuwa waɗanda ake bin su eh? ana cewa mun zama tumaki karara a jarida ake faɗa mun zama tumaki to wannan shi yasa ba sa so ku haihu saboda in kun zo zaɓe ba ku da yawa su yi su dukkan rigin ɗin da za su yi su ta yi don su samu nasara a ku. amma yanzu kuna da yawan da ya fi ƙarfin a manipulation ɗin zaɓen ku to shi yasa ba sa so ku haihu ku auri mata ku ci abinci ku tara 'ya'ya ku yi addu'a Allah ya kawo abin da za ba su ci ai musu tarbiyya jiha daya arewa sai ta kawo ƙuri'ar jiha uku a kudu ya gane jiha daya sai a yi ta kiransu a yi ta kiransu tsorita ana kawo ta arewa ƙwaya ɗaya da an dire ta sai ka ji ta shafe du gaba ɗaya to wannan shine ba sa su wallahi ya kamata mu gane wannan wallahi in ba mu gane wannan muna da matsala to kaga wannan ni'ima ce sa annabi ya ce tanakahu tanasalu ku yi aure ku hayayyafa ku bayan wannan kun ga amfanin haɗin kai ko da muka yi haƙuri muka kau da kai muka ce bari mu haɗa kanmu yau mu yi yunƙuri ashe ɗan arewa dai har yanzu yana da sauran fawarsa da aka yunƙura aka gane an ji jiki an wahala aka rufe ido aka ce ga abin da ake so gobe an ci nasara ba an kira Allah kuma an yi haƙuri to wannan haɗin kan inda za mu yi haƙuri mu ci gaba da shi to wallahi mu ne da nasara ba wani dan kudu ko wani kafiri da zai zo wai ya ci mana tuwa ƙwarya wulakanta mu bai isa ba wallahi to amma mu ne muka lalace ku duba abin da samarin mu matasa suka yi abin ayaba aka yi abin da aka gama duk ana tsammanin an ba wasu kuɗi ku je ku ɗauki gariyo ku sari mutane an zo taro ku suka karɓi kuɗi kai ni ba na mutane sun burge ni malam an ci kuɗi fa an ci kuɗi wallahi an zuba kuɗi na fatar hankali ana fada ba a taɓa raba kuɗi irin wannan karan ba biliyoyin kuɗi ne akwati akwati na kuɗi yake fitar akwati ni wannan wa ya nuna mun wani kuɗi wani mai kuɗi ne ya nuna mun kuɗi ban taɓa ganin kuɗi masu yawa irin wannan ba ɗaki guda gaba ɗaya naira dubu dubu ne a rayuwata ban taɓa ganin wannan ba sai da na je wani taras ya ce malam wannan kuɗin jiha guda ɗaya kenan Allah nake gaya maka iya tudu har sili kuɗi ne kawai ɗaurin dubu dubu ne kawai bayarwa kawai a je aiki kawai a je aiki mutane suka ce a kawo kuɗi kawo kuɗi suka ta karɓa suna zuba suka bayan sun ci kuɗi sun ci kuɗi kuma suka je suka zaɓi abin da suka ga ya kamata to abin da ya kamata ku rinka magani 'yan siyasar nan kenan daman naku ne ku ci ku more sannan ku zaɓi gaskiya kaga nan gaba tunda sun ga kun zaɓe kun sun ba ku kuɗi ba ku yin abin da suke so so sa muku aiki da kuɗin ku aikin da za su yi shine zai sa a zaɓe su yanzu wannan shugaban ƙasan wallahi ina gaya muku wallahi ana cewa na kusa da shi suna faɗa suka ce an yi an yi an yi a ɗauki kuɗi a bawa mabiya ce shi dai ba da yawansa ba ya ce wallahi in dai sai ya ba da cin hanci a najeriya zai zama shugaban ƙasa ya ce ya haƙura ya ce naira ɗaya ba zai ba wani ba in ka gama an ba da kuɗi wallahi sai dai wasu mabiya ne na wani bangare su bayar amma ba dai shi ya bada ba wannan gaskiyar ita ce fa ta sa kuke san sakar ku ɗauka wai dan gangan jikinsa ne ko dan shi dan daura ne gaskiyar nan kuma shine mutum guda ɗaya da aka duba aka caje aka caje duk inda za a yi transaction da ya na kuɗi da menene da mulkin da ya ba a taɓa samun naira ɗaya ta yi ciwon kai ba kai naira ɗaya fa malam za a ji jiki fa akwai matsala ai da bai ci kuɗin mutane ba kuma ka san bai zai bar wanda ya ci kuɗin mutane ya zauna lafiya ba so mu yanzu inda muke ta fushin kenan mun yadda a yi mulki a zauna lafiya kar a wulakanta wani kara tozo tona amma duk waɗanda suka ci kuɗin mu lallai a tatso su suna nan yawa suna nan na rantse da Allah ko malamin addini ne aka ji da shi aka yi ba da kalan nan a ɗebo shi a kawo shi je kawo kuɗi ya dawo da su ko fasto ne ko coci ne a dawo da kuɗi kuma ya faɗa ya ce ba wani abu ya ce za mu bibita inda ake kotu za mu matsanta musu a dawo da kuɗi ya ce wanda ba ba za mu bincika mu a dawo da kuɗi mu dawo da shi bai tilmali mu yi wa talakawa aiki to wannan shine abin da ba a so an tsorita wani ba an ce yana da babban matsayi wallahi talla in gaya maka ya rubuta da ta yanzu ya gudu ba a san inda ba kwatano ya tafi ne chadi ne ina ne ya zura da gudu mala ana ta guduwa ai za a ji jiki yi, da an sha jinin mu mu ma yanzu kuma <laughs> za mu dawo kan hayyacin mu amma sakon da nake so na kai ku gare shi shine addu'an nan idan kun masa addu'a zai samu nasara idan ba ku masa addu'a ba fa akwai matsala kar ku manta da wani abu guda galibin waɗanda suka yi barna a waccan gwamnatin da yawa yawansu sun dawo fa yanzu suna sa ba wai wasu sababbin mutane ne Allah ya halitta ya kawo ba fa su din ne fa kuma ba su fito ba suka ce sun yi kuskure abin da suka yi ba ba su fito kuma kuɗin da suka sata suka ce sun dawo da shi ba idan fa ya zo kaɗan kaɗan yarfa na gindin nasa ba sai ya fara buge su tukunna akwai matsala fa so kaga kuma shi ba shi kadai zai mulkin nan ba yanzu duk dokar da zai bayar akwai matsala ce ta 'yan sanat, 'yan majalisa sai sun sa hannu sai sun yadda idan ba an yi masa addu'a Allah ya ba shi karfi ba wallahi zai iya bada umarnin su ta mai kutun gwila su hana yin abin tunda siyasa ce da mulkin soja ne da ya faɗa dole abi amma yanzu siyasa ne za a iya cewa ya saba demokradiya su ba za su yi ba to kaga ashe yana da buƙatar ya samu abokanan aiki na kwarai masu aƙida irin tasa idan Allah ya jarrabe shi ya haɗa shi da gafiyoyi da ɓeraye a ginninsa, to akwai matsala so a yi mai addu'a Allah ya karfafe shi kuma Allah ya raba shi da makircin mutanen can yanzu nan kuna ji yana yaduwa a jarida ana faɗa wannan da kubo a sari din ya sake zuwa yana ta wata gada. wannan mutumin ku ta rubutu ya kamata mai girma shugaban ƙasa kamana maganin wannan tsageran bai kamata a kyale wannan mutumin ba tunda duka duka yanzu nan har ya fara maganganu ya ce yanzu za su dawo da ta'addancin su masu mutum ɗaya a kyale shi bai kamata a kyale shi ba to da irin waɗannan su za a yi amfani da su a kawo tarnaƙi wa gudanar gwamnatin da mulkin wallaki tunda 'yan ta'adda ne suna da kuɗi a hannunsu 'yan bankarin ne su ne ɓarayin maifa na ƙasar nan suna da bindigogi suna da jiragen yaƙi suna da na ruwa suna da menene a hannunsu duk an ba su dama kuma yanzu su ne suke fitowa har ya fara yin magana yana cewa kaza to yanda yan arewa muka fito muka nuna karfin nan mu ma ya kamata mu rinka magana ba wai shiru za mu yi wani tsagera kawai a can kudu ya faɗi magana mu ma ya kamata mu rinka rikito da wata maganar saboda harka ce ta midiya dan mai don su gane cewa lallai ba tsoronsa ake ji ba so ina jaddada muku addu'a addu'a idan an yi addu'a za a samu nasara kuma harka tsaron nan da kuke gani kar ku dauka wani abu ne da wallahi yanzu yanzu za a sha ruwa a yi maganin ta it's not easy na gaya muku akwai 'yan taɓare akwai wanda za su je su zauna ma su yi kulle-kullen su yi ta tada wata tsiyar ma dan a ce to ka gani ba gashi yanzu ya haɗin ma abun ya gagara wallahi akwai wanda za su yi wannan sai an yi addu'a kuma sai mun ba da haɗin kai kuma mu yi haƙuri yanzu ya hau mulkin nan babu kuɗi a ƙasar nan lalitar gwamnatin foreign reserve ɗin inda ake ɗan ajiyar ɗan sauran kuɗin ba komai a ciki sun karaɗe kuɗin ga baki ɗaya akwai ministries da ba sa iya biyan ma albashi akwai jihohin da yanzu wajen wata na bakwai ba sa iya biyan albashi babu fa kuɗi to yanzu ka gaya mu ina zai samu kuɗin da zai ci gaba da gudanarwa to dole fa sai ya ɗan yi tatsa dole ne dole a matsowancin ya dawo da shi a matsowancin ya dawo da shi a matsowancin ya dawo da shi so za a dan sha wahala ko yaya kada ku yi over confidence ai da ya hau ai za a ga sa dole sai an dan yi shiru tukunna an yi aiki a bayan kasa amma dai alamun nasara suna bayyana yanzu ku duba dan adam da baya tsoron Allah yanzu ku duba wannan mutum fa mutum ne amma yanzu dala dala fa sai da ta kai naira 200 dala ɗaya naira 215 ko ko da sha kaza amma mutumin nan yana hawa ba fa magana yayi ba yanzu ta zabge ta zama kusan naira 190 ɗari ma da saba'in don girman Allah ka duba ba kuma magana yi ba wani dan uwa yana aiki a wajen canji ya ce malam an kawo mana wani ya ɗebo daloli akwati guda ya ɗauko ya kawo mana hasin yi funfuna yana don Allah ku canja don Allah ku canja aka ce alhaji ba canji Wala yanzu naira ta yi sama naira da take wulakantacciya ita ce ta yi sama yanzu ba naira kaji ko ba naira da fa naira ita ce a banza dala ce babu za ka zo za ka canji dala za ka yi tafiya sai ka yi bukin wallahi malam ka duba ko magana fa bai yi ba magana ma bai yi ma magana a kai ba to yayin ya zo fara magana so kaga wannan yana nuna mubashirat yanzu wannan shiyas din da ake faɗa hannun jari ai an ɗebi shekaru hannun jari bai yi daraja ba irin a cikin kwanakin nan tunda yanzu a ɗan kwanakin nan ya haura kuɗi suke yake ta yi duk wanda yake da hannun jari masha Allah yana cikin farin ciki kurin daga sanarwa cewa wannan mutumin ya ci malam malam mutanen nan me suke nufi ne wai so yanzu babban gudunmawar da za mu bayar a ci gaba da yi mai addu'a ci gaba da roƙon Allah kuma mu yi saboda Allah Allah ya bashi ikon yin adalci Allah ya bashi ikon daidaita matsalolin ƙasar nan Allah ya hada shi da wazirai na kwarai Allah ya hada shi da mutanen kirki Allah ya raba shi da 'yan kutun gwila da 'yan taɓare da masu tona rami a kifar dole sai mun yi addu'a kan wannan jami'an tsaro su yi kokari su ba da haɗin kai malam ka ga soja a garin nan wai ya tashi yana rawa yana jefa bindiga soja dan sanda da motocin yan sanda aka yi celebration fa <laughs> yan katare ashe sun ya kashi su ma wallahi malam duba sojojin maiduguri nan fa suka yi ta kashe mutane wallahi sai gashi malam sun hada tanti malam an kunna kida kaga soja ka san soja da rawa rawa kawai a jefa bindigan ana rawa suna murna kai malam an sha kashi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته